To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu wularu makon wannan shafi na Sarki Zaki MKK na rasulun Aminin. Jama'a alhamdulillah, alhamdulillah. Muna tare da Malam Musa Yusuf kuma Asadu Sunna. Shak Malam Musa Yusuf kuma Asadu Sunna. Wanda Malam zai zo da karatu shakaran jiya malam ya zo da karatu akan yan tiktok da ya zo da karatu akan yan tiktok kaga inda ake samun adalcin mulumma in za ka gane wannan saboda yau in ko uwa ne in ta hana ɗanta yin abu ashe ya kamata in ta duki ɗanta ta hana sa yin abu to ya kamata ta nuna masa yin aiki na kwarai ah, in ka hana ɗanka kamar kana kallon talabishin ne da ɗanka shi aka zo misali ku kuri aka zo wurin da za a yi kis. shi ka duke ɗanka ka ce mai na kallo shi ɗanka ya rufe ido ashe in an wuce wurin ya kamata ka nuna wa ɗanka dalilin da ya sa ka ce ya rufe idonsa domin har in baka nuna masa ba to ranan da baka zai nemi ya ga me yasa babansa yake ce masa ya rufe idonsa me yasa ya she ya nemi ya gani to alhamdulillahi a tare da malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya yi karatu kan yan TikTok ya nuna musu abin da ake yi da bai dace ba ya nuna wayannan ababa to cikin shi aka samu wasu wata baiwan Allah da za mu saka hotonta a nan za mu saka hoto kuma mu play video kun san mu ba mu ai ba mu nuna hotonta duka gaba da a'a a wannan hoto ne amma za mu play muryanta dalilin da ya sa wasu suke zuwa kan tiktok su je su yi zantuttukansu uh, inda suna samun inda suke kara ajiye musu bima na shance yawancin mallon duka gaba ɗaya akwai waɗanda ke zuwa musu su je su musu magana amma wala Allah malami shi son magana to amma wannan malam shi yasa shi suka kai kan TikTok in suka shi su samu wasu su zo su yi sakin baki ko wasu ababa to yanzu ga malam Musa fasa da Sunna zai zo kaman kanda wannan baiwan Allah irin zatuttuka da suke kaiwa to za su dawo sun dawo ka gari to in kun ce adina to ga irin ababen da ke damun mu mu kuma wasu sa'in in mun yi magana mun kai kara wurin wasu malluma she ga a danne mana hakkinmu domin mu mata ne she a nuna mana ai mijinki ya fi ki gaskiya ko da ta fi shi ma gaskiya ko da ta fi shi gaskiya a ai mijinki ya fi shi gaskiya ai akan da aka ce ke kuma koda wasu kuma koda matan shi ta fi shi ga an ba shi gaskiya mal wasu suna duban ido ne shi yasa ita kuma ta gani kamar ah, a ko ya danne mata gaskiyanta ba ga yawa mijinta ba koda ya je gida ya sake amma shiga ya ci gaba da yi mata irin wayannan ababa amma jama'a kamin mu play audio ta kun san nan al'adan mu shine muna zuwa mu je mu ji yabo na sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan she mu dawo insha Allah za ku ji audio da komi amma anan ku bari mu ji yabo na sallallahu alaihi wasallam mu dawo Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo.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 ga nan Khadija ga Zainab ga To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shak malam Musa Yusuf Asadi Sunna wannan akan wannan layi wanda malam zai ci gaba mata karatu mai take shin maza da mata suwa ke cin amanar gidan suwa suka fi amanar gidan aure alhamdulillahi kamin mu saka muku audio malam ya ba mu dama mu saka muku audio abin da ya faru za mu so malam ya insha Allah malam kamin malam ya saboda ita wannan ba Allah tana tare da mu yanzu haka na signal ka zo abin da hukuncin da ke bayar kusan mata goma zai bada hukuncin abinda zai gaya mata Allah ya ce annabi ya kisa hukunci na dabi shine abin da malam zai bata sa alhamdulillah jama'a kuma malam kamun mu saka wannan audio na ita wannan baiwan Allah assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Sheikh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu ban sani ba ko network din ya daidaita Allah ce miki sarki zaki. Eh Sheikh network din ya daidaita muna so kai sallama in kai sallama shi ka ba mu dama sai mu saka audio ita wannan baiwan Allah kafin mu fara karatu malam. to shine na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan ina ji dai ana saurare na da kyau sosai to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw iqtada bi hadihi ila mil jaza yan uwa wanda suke sauraron mu kuma suke bibiyar mu mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa Yau din nan muna sha uku ne ga watan Jumada al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da sha biyu a bakwai ga watan sha biyu shekara 2022 a wannan shafi na sarki zaki wato ɗan keke na rasulun amin a sarki zaki muna roƙon Allah a lokacin da kake bayarwa don ƙoƙarin sauke nauyi da faɗakar da mutane Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri ya kuma sa shi a mizanin aikin da ake yi. Amin Kafin ka saka audio, hmm. sarki zaki idan na ji wani ya ce sauti na sautuka da ifun Ilyas eh, eh, Allah taimaki malam Ali nawa. Ah, malam Ilyasu na Sautin malam na fita sosai fa. Ban sani ba jama'a barin gani amma ni dai na ga a nan sautin malam yana fita sosai. Malam Ali don Allah kuna jin sautin malam ku mu sani saboda nan gari a guna. Abin ah, ka saka audio ah, sarki zaki girgari amma ni dai na ga. Eh na ga sautin malam na fita sosai. Malam Ali don Allah kuna jin sautin anan dai sautin malam tana fita eh ana ji sosai ina gani shi wannan bawan Allah a gunsa ne a gunsa ne ga jama'a kowa na ta maganan sautin malam tana fita sosai Allah taimake mu gaba ɗaya malam Ali na sarki zaki sarki da Allah sai a saurara mana aji yanzu. Eh, eh, malam tuntuni ma ta ah. gashi. Sauti na bai fita? Yana fita sosai. Sarki da Allah sai a saurara mana. Karin ya haka da eh, ah. Malam sautin ka yana fita tuntuni. Yanzu ah. a gashi. Okay, yana fita? Sosai yana fita. wanda ya ce baya jin wanda ya ce baya a wurinsa ne amma wurin malam wurin mu nan sautin malam na fita sosai so wannan shine abu na farko da nake so in fara da shi sarki zaki na shek idan ka samu taron maza yanzu da taron mata an samu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke tawaifa aqbala ba'aduhum ala ba'adin yatalawamuna sashi ya fuskanci sashi kullun zargin juna ake maza su ce mata suna da yaudara ba sa son mutum dan Allah ba su da cika alkawari in ka samu taron mata su ma haka za su ce maza ba su da tausayi ba su da imani ba su da cika alkawari a duk matar da ta ce namiji uba ne sai ta mutu mareniya ka lura na'am saboda haka wata in ta tashi ce kwandemin ɗin maza gaba ɗaya ta haɗa hadda ubanta hmm. wani in ya tashi kwandemin ɗin mata gaba ɗaya ya haɗa hadda shi. Hmm. so kullum magana ake yi cewa suwa ne ne na yi wannan lakcar a wani guri cewa na jefa shi da siga ta tambaya a rayuwar da ake ciki ta aure da maza da mata wai suwa suka fi cin amanar juna ne Ka lura? Na'am. Ko da a ce maza na rashin kirki, to suwa suka fi rashin kirki ne. Idan na jefa wa mata nan take za ka ga sun yanke hukunci sun ce maza ne. So amma in na ce to yanzu abin da za a yi mu tattauna abin a hankali a hankali. Ina jeho abu ɗaya biyu sarki zaki su da kansu sai sun gamsu cewa e lallai matan sun fi rashin kirki hmm. sama da maza. Saboda sarki zaki idan kana wato sauraron kyasa-kyasai na mata wala in baka da experience wata sai ta zo ta jefa ka cikin rigima wata in ta baka labari ta ce mijinta ya yi kaza kaza kaza kaza idan baka yi haƙuri ba ka bincika to wani in ya zo kana iya ka tashi kai ta dukansa mm. kana ganewa na'am sosai so abinda zai baka mamaki kaso goma na rigingimu in suka zo gurinmu ko da matan su suka kawo ƙara an zalunce su an cuce su wallahi in ka bibiya sai ka samu kaso bakwai matan su ne ba su da gaskiya to su hmm. suka yi zalunci sannan kuma suka fasa kuka kuma an zalunce su na'am anya kana fahimta sarki zaki sosai sosai magana ta gaskiya shine idan kana malami dole kowace matsala in ta zo maka sai ka kalli yadda ta faru wani lokaci rigima ta kan faru sarki zaki ka samu tun daga farkon ta har ƙarshen rigima namijin shine tataccen ɗan iska mara mutunci eh. matar ita ce mai kirki ɗari bisa ɗari wani lokaci in rigimar ta zo za ka samu matar ita ce mara mutunci ta ƙarshe mudin shine mai mutunci wani lokaci kuma za ka ga an haɗa biyu akwai ta fuskar da matar ba ta da kirki akwai ta fuskar da shi ma mijin ba shi da kirki so abin da ya kamata mu dinga wa juna adalci idan kirkin rashin kirkin namiji ne ya bayyana cewa ba shi da kirki to sai a ce wa ne ba shi da kirki idan rashin kirkin mace ya bayyana ba ta da kirki to sai a ce ba ta da kirki amma ina so mu sani sarki zaki a tsarin faɗa Allah ya yi wa rayuwa ba wai a jinsi na ɗan adam ba a duk jinsi na halittu babu abin da Allah bai yi negative da positive ba ma'ana mace da namiji don me saboda sashi yana buƙatar sashi yanzu kan yi imajin kasancewa har a tsirai su mangwaro su ayaba su waye kasancewa akwai namiji akwai mace sosai hakan hakan wannan yasa Allah kaga ya rantsi ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa Allah ya rantse da abin da ya halicci namiji a kansa da mace sannan sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini kowane irin abu mun halicce shi dangi ne guda biyu akwai namiji akwai mace aljanna ita ce karshen gidan natsuwa sarki zaki hmm. amma a aljanna mace tana buƙatar namiji kamar yadda namiji yake da buƙatar mace shi yasa da Allah ya annaba Adamu ya zauna da shi sai ce to ga mata an masa Hawwa'u saboda ya samu natsuwa ina fata ka fahimta sarki zaki sosai sosai so dan haka zamu zo za mu tattauna akan waɗannan abubuwan so ina so in inda rashin gaskiyar maza ya tabbata in an zo mu tabbatar mu ce nan gurin maza ba su kyauta ba ba magana ba ce ta son zuciya magana ce ta gaskiya idan inda matan ne ba su kyauta ba idan an zo magana sarki zaki to sai a ce a nan gurin mata ba su kyauta ba ba magana ake ta son zuciya magana ci ake ta gaskiya duk wanda kuma gaskiyar ta zo kansa kowaye a faɗe ta wannan shi ne abin da yake ainihin wato tafiya a sarki zaki so wannan shi ne abu na farko abu na biyu sarki zaki shi a tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a mata da maza da Allah ya tashi kowanne sai ya ce masa hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su tufafi ne gare mu mu ma tufafi ne gare su yanzu da na sa kaya ka sa kaya muka to kan program din hmm. ko ba komai kowanne daga cikin mu kayan da ya sa yayi masa abu guda uku na farko kaga ya mayar da mutum mai mutunci haka ne haka ne na biyu ya kare masa tsaraici. haka ne sosai na'am na uku ya sa mai kulliya haka ne haka ne to yanzu inda za a rasa waɗannan kayan guda uku yanzu da za ka gayyaci wani kuna cikin program ya sa kaya duniya tana kallon shi sai a ga ya kaɓe hular ya tashi ya cire wandan. <laughs> ka gane yanzu nan zaka ga in ana ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku rike shi a sha malam wani na'am ka lura na'am haka ne tunda ku haka ne su mazan Allah ya ce tufafi ne ga mata mata tufafi ne gare su dala idan ka tashi zaka je ka siyo tufafi kakan kalli yadi mai kyau a ida ne wanda ba shi da kwarkan da ka saka a ruwa in ka wanke ka wanke kudin ka ko ka kan kalli yadi mai kyau mai nagarta ne wanda zai daɗe kana amfani da shi mai kyau mai nagarta menene dalilin da yasa wajen siyan kaya muke siyo mai nagarta amma idan za mu yi alaƙa ta zamantakewa matan ba su cika duba mazaje masu nagarta ba mazaje ba su cika duba mata masu nagarta ba. Na'am. Me yasa? Babban tambaya kenan na'am. so hmm. bahaushe da kake gani ya ce abin da babba ya hango, yaro ko zai hauri mi ba zai hango ba ko na'am to shi kuma abin da annabi ya hango ya ba al'ummarsa shawara na rantse da Allah ba rimi ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abu ba hmm. saboda shi na biyun ne bi ghairil wahayi kamar da alfaza ya faɗa la tasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba daga wajen Allah subhanahu ta'ala baya yin tasarrufi to da wanda zai je ya auro da wanda za su ɗauki auren su bayar sarki duka fa da annabi ya ba mu shawara amma da aka tashi mu da za mu auro sai muka ajiye shawarar annabi wanda zai ɗauka ya bayar sai ajiye shawarar annabi dan Allah sarki za ki miwa kan mu adalci ba annabi ba yau ko mahaifina ne mahaifinka yake baka shawara za ka yi abu ya ce ka yi kaza ka kai kaza ka ajiye shawararsa ka ki ɗauka Hanya za a ga da kyau a gaskiya za a yi da sani za a yi da sani ko so idan mahaifi a wani abu na rayuwa zai baka shawara a matsayinsa na wanda ya riga ka duniya ya fi ka ispiri yace ce ka yi abu kaza ka ki ka bari ka ki bari ba za a ga da kyau ba dan girman Allah ta yaya annabi zai ba al'ummarsa shawara ya ce ta yi kaza ka ce kaza ta ki shawarar annabi ta zauna lafiya gaskiya ba ba za a samu zaman lafiya ba so wajen aure wanda za su je neman auren sai ya kasa su gida uku zuwa hudu sai ya ce ana auren mace idan mutane sun tashi za su yi aure saboda manufofi guda uku ko da ya je madina ya samu akwai kiristoci akwai yahudawa sannan akwai larabawa akwai banu kainuka banu nari da banu kureza da waye da waye sai yana ba da labari sai ya ce tunkahul mar'atu ana auren mace ne saboda abu guda kaza wani in ya tashi zai auri mace yakan dubi tsabaragen zunzurutun kyanta ne kawai ya aure ta sarki daki duk abin da zai biyo ba in dai tana da kyau ya daɗe bai biyo baya ba na'am na'am assalamu alaikum wa alaikum salam shek muna tare da kai kaga annabi ya ce ana auren mace hmm. na farko sai ya ce limaliha na dankenta akwai wanda in sun tashi za su yi aure sarki zaki sukan duba kyan mata ne ko me zai biyo baya ya daɗe bai biyo baya ba hmm. kaji na farko sosai shine na nawa shine na farko eh na farko na farko eh Haka ne? Haka. Suna auren mace don me? Don kyanta. Don kyanta. Wallahi akwai wani da ya bani labari ya ce min, Malam idan matata ta fito, ya ce sai mata guda dubu su wuce unguwan nan kafin ka ga matar da ta kyan matata. Ya ce, amma fa malam na ci ubana. Ah, ah. To, ya da na sani kenan. Ah, ya ce sai ta baggari ta ce za ta tafi wani guri da sunan za ta yi sati biyu. Ya ce wallahi sai ce wata biyu ba ta dawo ba kuma wallahi bai sai magana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi Saboda kawai tana ganin tana da kyau. Hmm. Ka ji abu na farko? Sosai. Na biyu, annabi ya ce ana auren mace limaliha saboda kuɗinta yanzu yau maza nawa ne suke auren mace saboda kawai sun hango tana da kuɗi akwai matar da ta ce mana wallahi bata taɓa sanin haka ake cikin masifa ba sai da mijinta ya rasu yace tana ta kaba kafin ta gama ta kaba a cikin abokan mijin tsakanin wanda suke turo mata test da wanda suka kira ta da waya sama da mutum goma kowa yana cewa yana son ta inna lillahi wa shi abokan mijin abokan mijin ta ce tana ƙoƙarin ma ta musu bayanin cewa fa tana yin ta kaba fa amma ba ta kaban bane ya dame su ka san menene kowa yana tunanin cewa mijin ya mutu ya ban mata kuɗi to yanzu kowa yana ganin in shi ne ya aure ta to yanzu kuɗin fa da mijin ya tara shi zai amfana da kuɗi wani problem ya faru a Kano wata yarinya sarki zaki kawai ta tafi gidan rediyo ta ce ta yi soyayya da wani ya yaudare ta sai ta ce tana da kuɗi idan ta samu wanda yake son ta yanzu a lokacin mota anaconda ba ta daɗe da fitowa ba ta ce za ta siya masa mota anaconda za ta siya masa gida kyauta za ta kuma ba shi fam miliyan kyauta wallahi sarki da yin wannan announcement ɗin a ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar sun tafi gidan rediyon nan. Dubu biyar? Eh, dubu biyar lalle <laughs> lalle inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama mutum dubu biyar sai da aka zo da jami'an tsaro fa saboda cunkoson jama'a sannan aka yi samu ba aka fitar da ita daga gidan rediyon daga ƙarshe da aka ci gaba da bibiya sarki zaki ashe yarinyar nan tana da problem a kwakwalwarta ma biredi take sayarwa a bakin titi akan hanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Ka gane? Kaga wannan kenan. Shi yasa za ka ga yanzu akwai mazan da suke a wurin mata, matan ne ke sakin su in aka samu problem. Sannan na uku annabi ya ce ana auren mace da na sabiha. Kawai wani zai kalli wannan 'yar gidan wane ce ko ba komai a ce yana auren 'yar gidan wane zai aura. to duka wa'annan guda ukun da annabi ya dawo mu maza sai ba mu shawara sai ce to fa alaita bi zati dini ina maka umarni da ka nemi ma'abuciyar addini ita kuma mai addini sarki zaki in an ce mai addini ba wa mai karatu ake nufi ba kaɗai mm. a'a yadda za ka gane mace mai addini in ka je aure mm. kaga tana da akhlaqu ɗabi'u masu kyau in ka ah. ce mata Allah ya ce ayi abu ko da da ba ta yi kaga ta fara idan tana yin abu in ka ce mata Allah da annabi sun ci a bar abu kaga ta bari to wannan shine alama tana da addini amma ko tana da karatu in za a ce Allah ya ce a yi abu ta ƙi annabi ya ce a yi ta ƙi annabi ya ce a bari ta ƙi bari wallahi baka da addini sannan wani abu da yake da mugun hatsari sarki zaki da mutane ba su gane ba bincike ya nuna cewa sarki zaki idan mutum ya samu uwa ta kirki billahi alladhi la ilaha illa huwa babansa ko ya kai fir'auna lalacewa ba zai mai tasiri a rayuwa ba ta eh. gane sarki zaki sosai na'am saboda me za ka ga cewa wani harkokinsa a rayuwa kwata-kwata ba ma a gida yake zama ba uwa lokacin da take samu ta zauna da ɗa ta rayu da shi ba daidai yake da lokacin da uba yake samu ya zauna ya rayu da ‘ya'yansa ba sannan bincike ya nuna sarki zaki imanin mutum ko ya kai na abubakar siddiqu wallahi in yi rashin sa'ar uwa babansa ko imaninsa ya kai na abubakar siddiqu wallahi da wuya wannan uban ya mai amfani a rayuwa Allahu akbar Allahu akbar so wannan yana da muhimmanci maza su lura da wannan to yanzu kowa sai ya duba ya gani da zai yi aure tsakaninsa da Allah shawarar annabi ya bi wajen yin aure ko son zuciyarsa ya bi kaga wannan ta ɓangaren maza kenan ko hmm. su kuma ta ɓangaren mata annabi ya ba su shawara ya ce idan a mantara dauna, dina dinahu wa hu. idan mutum ya zo ku fara auna shi da abu bi kafin na uku kaga hu annabi ya ce addininsa wa hu sannan da kuma ɗabi'arsa mai kyau wanda shi ma addini yana da alaƙa da wancan ba tarin tirin karatu ba ne akwai wanda zaka ga sarki zaki ba su tara karatu ma suna bibiyan malamai amma kullum suna da ƙoƙarin in an ce musu Allah da annabi ya ce ayi abu za su in an ce Allah da annabi sun ce a bar abu za su bari to wannan shine dinahu mm. yake kenan haka ne ji na farko sosai sosai sosai idan atakum man Dauna dinahu sai ya ce wa hulqahu da kuma hulku ɗabi'a mai kyau. To menene amfanin hulku? Sarki ba yadda za a yi mace a zauna da ita, mhm. a mutunta ta a matsayinta na mutum, a mutunta iyayenta, a mutunta ‘yan uwanta, a mutunta ƙawayenta. Wallahi sai idan mijin da ta aura yana da ɗabi'a mai kyau. Shi ne zai dinga yaba mata akan alherinta, ya dinga kau da kai akan kurakuranta, yanzu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ba fana na Khadija ba fa hmm. ita kanta kawayenta fa bayan na na Khadija ta koma zuwa ga Allah haka kawai annabi zai sa a siyo rago a zo a yanka ragon ya ci a kasa naman ya ci a kai ma wanci kawar na na Khadija ce ce a kai ma wanci a kai ma wanci sai ce ba za mu manta da Khadija ba saboda fa inna kanat wa kanat wa kanat wannan ba fa ƴan uwanta ba ko danginta kawayenta fa saboda sun yi alaƙa eh ƙawayenta saboda sun yi alaƙa da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gane na'am saboda sun yi alaƙa da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka fahimta sarki zaki na'am shayi so wannan shine abin da ake so a fara dubawa a karan farko tukunna to menene amfanin kulku kaga mun faɗa maka ko na'am so wannan yasa idan aka rashin sa'a aka ɗauki mace aka haɗa ta da wanda ba shi da kulku shi ke sa ka gama mutum ya zagi yarinya ya zagi iyayenta yanzu kwanaki akwai kitsin da muka samu wata da saɓani ya haɗa ta da mijin sarki ka san da ta taso ta taho gida ga ubanta mahaifi a gaban shi a gaban yarinyar baban ya faɗa shi ma sirikin nashi ya faɗa wanda ya ɗauki ya bashi kuma ya ce wa babanta in ya ƙara magana su ya mare shi eh lalle wannan wannan a bincike shi ko baya shaye-shaye eh yanzu yarinyar da suka samu matsala ta taho wajen babanta wanda ya ɗauki ya bashi shirikinsa a gaban yar ya ce wa babanta in ya ƙara magana sai ya mari babanta to ya kake tsammanin in yace ta mai abu ah, <laughs> kalangu kenan ta zama ganga wallahi akwai wanda in in matarsa in ta mai laifi in zai fara dukanta sarki zaki in ya nada hannun riga sai ya bismillah yake farawa <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka lura na'am to kaga kulku kenan na biyu addinu me amfanin addinu sarki zaki mata da kake ganin su ko sun yi karatu sun san Allah suna da rauni wannan yasa aka yadda namiji ɗaya mata hudu su zo karkashin su zauna hmm. yanzu nan zaka tara mata sarki zaki kai musu wa'azi ta kawo maganan kabari da wuta da kiyama masu kuka su kuka amma wallahi saboda raunin su in an jima idan mai ganga ya zo ya kada ganga in suka fara ɗiban rawa na rantse da Allah za ka ɗauka ba wanda kai ma wa'azi da saba ne suka yi kuka an manta karatu. Maganan ka mushai maganan ka gaskiya ne. Gaskiya ne maganan ka. Wallahi maganan ka gaskiya. Ka lura? So kuma za ka san menene dalilin da yasa annabi ya ce ya leƙa wuta. Hmm. Ya ga mata da yawa a wuta. To zan faɗa maka dalilin sirrin da yasa da yawan mata sai sun shiga wuta. Okay. Ka lura? A bidiyoyin da zan kunna ɗaya daga ciki kawai za ka ji dalilan da zai sa za ka gamsu da maganar annabi da ya yi ka gane cewa wallahi da gaske mata da yawa sai sun shiga wuta. Hmm. Ka lura? Sosai, sosai. Amma shayi ba, kaga sometimes maganar da hmm. ka na fahimci haka, sometimes wasu mazan ba abin da ke ci musu tuwa kwarya. shi ga lokacin da matarsa ko kuma eh, eh, matarsa take yin abin da bai dace ba ko kuma kan musulunci in ya ce mata a'a dan Allah abin da kike yi nan Allah baya son a sai tana son ta gwada masa ai ita ma ta ji wani malami ya ce yana da kyau kan ga mijin ki fa tsakanin mijin ki da malamin wa ke son ki da ke zai gaya miki gaskiyan to amma ka gani rashin jin haka yana yana kawo ma matsalan malam wannan kuma a'a ai baka san wani abu ba sarki zaki kullum ina faɗa wa mata idan ka kalli ta fuskar aure hmm. ina iya ce maka 80% na mata idan aure ya haɗa tsakanin mazan za ka ga cikin 80% mazan sun girma matan. Haka, na'am. Ɗaya kenan? Haka. To, a cikin 80 yanzu 20 ya rage ko? Haka ne. to 15 ne ake samu za ka samu an zo yin aure da mazan da matan shekarun ya zo ɗaya. Sosai. 5% ne ake samu an yi aure mace ta girma namiji. Haka ne. Ka lura? So, ko babu maganan aure sarki zaki akwai wanda idan mu'amala ta haɗa ko da shi kaɗai saboda ya girme ka, hmm. za ka wuce ya wuce ya cancanci ka mutunta shi. haka ne sosai malam matsala na farko da mata ke samu lokacin da duk mace ta fara jin cewa saboda ko ta yi karatu ko tana da kuɗi ko tana da wani matsayi ta ji hmm. cewa daidai take da namiji wallahi ta samu matsala Allah ya saka da alkhairi na'am Allah ya saka da alkhairi barin baka misali yanzu ai ina faɗa musu ina cewa kullum duk wata ɗaliba da ta yi makarantar boko daga ran da ta je sarki zaki ta fara JSS1 idan ta tarar da yan JSS3 a makaranta saboda sun riga ta shiga da shekara uku kuma ta samu a cikinsu akwai prefect dan Allah sarki zaki saboda sun riga ta da shekara uku kuma suna prefect tare da su yan uwanta ne mata a makaranta suna iya faɗa ta faɗa Ah, sab... <laughs> suna iya sa ta ba ta yi ni yayi ba ta yi. sannan ta yi niyayi suna iya cewa ta bari sai ta bari sannan ba ta isa ba tana ɗaliba ta tsaya suna faɗa in faɗa da ita don ta san abin da zai biyu ba to shine nake ce musu ta yaya za a yi a hanyar karatu da za a yi shekara shida a watsi matsala ce da ba ta da alaƙa da aljanna da wuta kuka yadda akwai seniority akwai girmama na gaba amma a harkar rayuwar aure da take da alaka da aljanna ku da wuta ku ba ku yadda akwai girmama na gaba ba hmm. ka lura sosai na'am so mace abu na farko da ya kamata ta yi ta dauka cewa mijinta shugaba ne ta yadda in yana magana saurarawa take in ya gama sai ta yi magana amma wallahi wata haka za ta ce ta rantse da Allah in ya faɗi in ya faɗi biyar sai ta faɗa mai goma haka ne ka lura So wannan yana cikin matsalolin da ake samu a babi na zamantakewa ta aure tsakaninsu da mata. Ka sake ɗaukar misali na biyu. Hmm. Duk wata mata da aka ɗauke ta aiki a wata ma'aikata, a ma'aikatan akwai shugaban ma'aikatar gaba kiɗi shine obasai na ma'aikatar. Hmm. Tana stab a ma'aikatar. Saboda za a bata albashi don Allah sarki zaki ko ta ga kuskure a ma'aikatar a ofis ɗin da ta san sai an mata izini sannan za ta shiga. Tana iya zuwa kawai ta buga kofa ta zo ta tsaya kan shugaban ma'aikatar ta faɗa mai maganganun da ta ga dama saboda ta ga akwai matsala a gurin. Ko sai ta biyo process na in ta ga matsala ga yadda za a yi a gyara matsalar. Hmm. Ka lura? Idan mai duk suke yadda da wannan abin da yake da alaƙa da duniya, amma abin da yake da alaƙa da su da su ba sa yadda akan wannan so hmm. akan wannan muna da misalai da zamu buga da yawa sarki zaki su yan uwa za mu rike da ba mu eh? dama mu saka ita audio wantan ita yawa zan saka so eh. abin da nake so dan Allah mata yan uwan mu su bude kiranan su hmm. wajen abin da za mu tattauna ba magana ba ce ta son zuciya ku yi ku adalci kuna kuka cewa maza na yaudara ma, ma, kuna ganin cewa maza sun kai sarki zaki barin faɗa maka ita ya mace a gurin ta ƙarshen cin amanar da za ta ce namiji ya mata bai wuce abu biyu ko dai namijin ta ta same shi yana da alaƙa da wata yana son ta na'am sawa'un san ko yana so zai aure ta ko kuma suna alaƙar banza duk wata mace da ta koka ta ce maka mijinta ya ci amana in ka bincika na rantse da Allah cin amanar bai fita daga wannan amma ka san cewa su kuma matar cin amanar da mafi yawancinsu suke ta ninninka wannan? Eh? Eh? Okay. <laughs> to, ka Wannan ne, hmm. in an ba buɗe dama idan matan suna ji a ba su dama su bugu waya. Mu kawo su kawo, na tabbatar da cewa duk matar da take da adalci da kanta za ta yi hukunci cewa lallai ta yadda da cewa wallahi mafi yawanci mata sun fi cin amana sarki zaki zan baka labari ɗaya yanzu da yan uwa su ɗauki mm. izina sarki zaki ka san cewa wani lokaci ɗa namiji yakan samu matsala ga mutumin kirki ne da bai neman mata amma daga baya rayuwar shi ta lalace ya dawo yana bibiyar mata mm. kana ganewa? Ina ganewa. Yanzu akwai kes ɗin da aka zo sarki zaki ni ne kes ɗin nan a gabana aka yi shi yarinya ce aka zo ta taɓa yin aure tana da alaƙa da wani ta zo na kira abin da zai baka mamaki duk da jami'in tsaro ne kuma wallahi tallahi kafin ya shiga harkar aikin tsaro sai da ya haddace Kur'ani. aka zo rigimar farko ya ce to gaskiya shi ba zai iya aurenta ba saboda wasu dalilai amma yana mata fatan alheri da ya ajiye waya bayan mun gama magana da shi sai na ga yarinya ta zauna tana ta kuka sai na ce mata a me ya faru ne kike ta kuka sai ta ce bayan ya riga ya kashe ta ya cuci rayuwarta ya gama bata mata lokaci sannan ya ce ba zai aure ta ba nan, ni dai ban sake buga mai waya ba sai bayan kwana biyu sai rigima ta sake dawowa da ta sake dawowa sai na buga mai waya tana zaune na ce masa wani eh, yana ji a hansuri na ce yarinyar nan ta ce min ka yi amfani da ita sai ce eh haka ne to shine yana ji ta hansuri ga ta a zaune ta rantse min da Allah ta ce wallahi tallahi so hudu yana mata ciki ana zubarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka lura kuma ya rantse min da Allah ya ce min malam na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ya ce tun da nake a rayuwata da kafin in yi aure da bayan na yi aure da har yanzu da nake magana da kai tun da nake a rayuwata ban taɓa alaƙa da kowace ƴa mace ba sai matata sai akan yarinyar nan ya ce malam yarinyar nan gaba ɗaya abin da na fahimta ita ta so ta wargaza rayuwata sarki zaki ka san cewa da na ci gaba da bincike na matsa akan kitsin sai da na gano cewa bata iya kaiwa kan shi ba yazo yana amfani da ita sai da ta bibiyi malaman tsubuta sihiri tukunna ta hanyar sihiri ah malam ina zuwa ah ah shi yana tarayya shi ban gane ba malam wato shi samarin yana tarayya da ita yana yana tarayya da ita wato bai san yana yi ba ma wallahi talla yana tarayya da ita amma asali ba zaɓinsa ba ne sihiri ta amfani da shi wannan sihirin shi ya janyo hankalin shi har ya zo ya fara amfani da ita har ya mata ciki na ɗaya ciki biyu har ya mata ciki na uku na hudu ana zubarwa kuma ka ji wai saboda rashin tunani irin na 'ya'ya mata mutumin da ya kwanta da ke miki ciki ɗaya biyu uku hudu wai kuma kina tunanin zai aure ki Malam wato shi bai san ma ya taba ta bai san ma Wallahi a'a yana sane cewa ga abin da ya faru amma asali ba ikhtiyarin sa bane yana so ya lalata da ita ita ce ta je ta bi malaman tsubbu ta sa aka yi sihirin da da wannan sihirin ya yi tasiri dole ba yadda zai yi daga baya yadda aka yi ya fara amfani da ita shi ma bai sani <sighs> wallahi malam muna da ban wallahi ko so yanzu muna da ban so shine yanzu nake cewa yanzu sarki zaki wace ya mace ce yanzu tana zaune tare da mijinta za ta ga ya faɗa neman mata da ta san mutumin kirki ne ta masa uzurin cewa akwai wani abu da ya faru shi ma ba ganin damarsa ba ne wani abu da ya faru wani plan da aka shirya mai shi ma ya faɗa wannan matsalar wacce ce za ta yi wannan tunanin malam irin wannan in dai asiri bai tono ba malam wallahi ko da ya zo yana faɗin cewa bai sani ba da harkar sirri wallahi malam ba mai yarda da shi ɗaya ɗaya za su yarda da shi ba mai yarda abin da yake faɗi gaskiya ne ka lura wannan ni yana baka labari ni ne ne wannan kitsin ba wai labari ya faru ba wasu suka zo suka ɗauko suke bani a'a ni a gabana abin ya faru Allahu akbar Allahu akbar so ina so yanzu wannan mun ɗan yi matashiya ne ka saka kuma sannan hatta maganin TikTok da muka yi a shekarun wancan satin ba mamaki in lokaci ya bayar mu ba da misalai wasu daga cikin 'yan mata bayan Allah akwai Dr. Maryam akwai Dr. Na'ima za ga dukansu likitoci ne sun yi karatu sun zo suna wayar da kan 'yan uwansu mata kai ba mata ba har da maza wanda ke bibiyar su ba sa yin shiga ta banza kuma suna amfanar da mutane so idan da a ce mata za su koma duk wacce za ta zo kan social media za ta yi abin da zai amfanar da mutane ya amfanar da ko bayan bata da alheri za a tana ta kaga madalla da irin wannan haka eh haka ne so yanzu kana iya kunna audio na farko cikin ababen da kake da shi dan na mutane su saurara mu ji kafin a zo a yi jojin din yadda abubuwa suke insha Allah to jama'a minti daya insha Allah sakan ku bani sakan daya ah, malama in kina kan layi shi ki saurara ga shayi zai tattara sarki zaki ina wuni ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki ina wuni ina gajiya da Allah na yi wani boys din ne saboda na ga kuna program da yan izala shi shi'a ɗarika na so da Allah akwai wani abu da ya faru da ni kuma wanda ya faru da ni da shi dan shi'a ne ina so da Allah inda yanda za a yi a faɗakar ko a wannan ya dai sani dai ko ma me sako ya same shi a ɗan ko za a masa nasiha ya gane abin da ya faru da farko mijina na farko ɗan shi'a ne mun yi aure a kan ba soyayya gaskiya a tsakanin wanda nake so daban shi wanda yana zuwa gurina na yi kokari na aure shi saboda dalilin mahaifiyata ta nuna min cewa tana son sa da sauransu gidanmu ba sa son wanda zan aura na farko wanda na kawo hakanan na haƙura saboda shi wancan soja ne na aure shi tunda na aure shi muke zaune ina lokacin ina NCE hakanan ya hana ni NCE ya zo sama mun aiki nake yin aiki ina ɗaukan ɗawainiya tun yara na biyu da shi ni nake ɗawainiyar su zan biya kuɗin makaranta zan yi waye to aka samu kaman tam uku ina biyan kuɗin makaranta bai biya ina bashi lokacin yana karatu a yana digiri ɗinsa to zai tafi makaranta ni sai na ɗauka ɗawainiyar makaranta ne ko na biya hana shi sai nake biyan kuɗi zan ɗauka in bashi ashe shi baya kaiwa daga nan dai muka fara samun matsala da na kula baya kaiwa to ka san rayuwar da da yanzu shekaru sai na nuna cewa to tun da zaman haka ne ni fa dama ba san sa nake ba ga irin ɗawainiyar da zan yi a yara na baya yi gaskiya ni in zai rika cimin kuɗi na sai a rabu to dai da Allah ka rabuwar a haka muka da shi har Allah kawo ina gama idda ina ga bifi da sati uku ba sai Allah kawo wancan. Sai Allah kawo wancan saurayina na farko sai in aure shi. Da na aure shi ya zo muka yi aure da shi mun zauna da shi shi yana garinsa ne ina nan saboda ina aiki sai zama na. ba wani abu to tun da na aure shi dama shi kansa mijin farkon yake cewa bai yadda ba cewa dama sai in mana waya da wancan shi bai irin dai haka dai na in Allah da ba za mu zauna ba da Allah aiko kaddara kwata kwata shekara mu ɗaya ba mai biyu ba in aifi ɗaya da shi da mace muka rabuta shi ba laifi ba faɗa shi ka a hakan da muka rabu wallahi tun da muka rabu da shi har rana mai kamar tiyo 'ya'ya uku mace ɗaya maza biyu baya ɗaukan ɗawainiya hatta farasitamol wannan bari sai a ɗansa ba ba zai yi mai komai ba ko da yaro bai da lafiya ba sutura kirki ba kuɗin makaranta iya abin da zan ɗauki ɗawainiya tun ina yi har ƙarfi na zo ƙare akwai waɗanda suke bi a ɗan uwa sai in kai shi kotu ni kuma saboda ɗaɗan da muke a tsakaninmu ba zan iya kai shi kotu ba na rabu da shi idan yaro bai da lafiya ba zai siya mai magani ba ba zai bar shi kwana a gidansa ba idan yan uwana yau suna can gobe suna can Allah ya yarda dai macen tana gaba na haka nan muka girma har Allah kawo lokacin aurenta aka aurar da ita auren da ya zo wallahi ko naira goma mutumin nan bai ba ba aka bi shi aka bi shi aka bi shi sakamakon auren ba irin matsatsalar da ba a samu ba da abubuwa ba irin abin da ba a yi ba sai ya zo ya ce ya ba da kuɗin gado ya yi wane ne yanzu haka shi kansa wanda ya masa abin aikin gado akwai sauran kuɗi da yake bi na har yau yake cewa yana bin su kuɗi bai ba da ba bayan haka ita kanta yarinya da su zo ta aihu ta aifi ya ɗaya yanzu haka tana da yarinya guda ɗaya tana tana tare da shi bai mata komi ba ta aifu bai mata komi ba shi ubanta haka muka zo mu da ta aifa a cikin azumi ta aifa aka sha wahala ba irin shi ma yanayin abin da ba shi shiga ba shi kansa mijin saboda kowaye ma ya ga kana ɗawainiya za ka yi kaza ba wani appreciating ba abin da uba zai yi dole kai ma ba za ka yi daraja ba a mazan mu na yanzu a ido karatu tana da ilimi duka yaran nan suna da ilimi karatu ya kamata ta yi yarinyar nan haka take son karatu haka muka haƙura ita mace ta yi haƙuri tun da ta samu mai santa in Allah ya za mu san yadda za mu ta koma makaranta yanzu abin da ya fi damu na 'ya'yansa biyu maza ga suna wannan yau a ce ya yi abu kaza an kama shi wannan a ce ya yi wannan ba wanda yake ɗaukan ya a ɗauki waya kira shi sai ya ce a bar su in yi so a kashe su za su kwana a gidan da matarsu zai yi abinci ba sai ɗauki abinci ya ba su ba sai dai su fito su zo gidan mijina mijina tun yana ɗaukan su yana ƙoƙarin ya yi wallahi yanzu ya fara gajiya idan sana'a ne za su zo dole ne ina aikin albashi saboda ya'yana ba 'yansa ba ne ya rike mu mace har an yi aure zan sai wani kan abinci ko wani abu na kara. dole na da kuɗi na tunda na wasu na zuwa su ce bayan haka nan shi kansa dan adam tunda ya ga wa'ancan zan ba za a bar mu wahala zan yi zan yi wane ne dole shi ma ya hannunsa akan wani abubuwa tunda yayana ne ya su zo yanzu za a ce babu kaza ban yi ba wa za su zo su ci manya-manyan samari ya gani ba sana'a ba makarantar kirki ba kulawa ba neman me ina yaro ya kwan ina yake kwanaki ya hau ya samu ya game da wata ɗan matsala har suka aka rike shi bayan yana rike a hannu ni mai waya nake ce mai ban ga wani ba ina yake sai ke ce mun wai yana gida da ya fito sai ya ce wai ai ba mamaki ba baya nan ashe kwanan sa biyu an rike shi bai ma san yadda yake ba to shine nake so a taimaka da Allah magana da yawa in na ce zan yi ta wannan iya wannan ya isa ai masu ai mai nasiha a musu nasiha a sauran maza abinda suke yi irin wannan rayuwar ana samun mata a cikin wani irin yanayi to assalamu alaikum uh, kamin malam ya magana da roki malam bani minti ɗaya kan ni kan na ah, to na gode malam abin da ni na fahimta shine wasu maza in suka saki mata farko suna son su ga ta lalace ta zama wani kazama ni kan na fahimci magana ita wannan baiwan Allah kenan sannan wannan baiwan Allah kuma na biyu point da nake son malam ya duba kai yara in sun kawo namiji za su aura maimakon a bincika a duba mai addini ne zai iya rike ta shi a ce a'a ai wannan soja ne wai saboda ya zama soja shi iyaye suka kiyarda ya aure ta shaka ɗauki wani malami aka bata to yanzu malamin shine wanda ita matan take zuwa ta yi tefani ta eh, ta kawo kuɗi ta bashi ya je ya biya wa yaran shi kuɗin makaranta shi ya ci bai biya she haka haka dai har rabuwa ya zo tsakanin su tana gida fa malam she ya ƙara aure bai je ya ɗauko ya ɗauko matan shi ba fa to ita kuma yanzu she tsohon saurayinta sojan she ya zo ya neme ta shi aka yi aure she ce yanzu ya bulga mata zargi wato ai ko a da ita tana ɗakin shi ita da saurayin ma suna communicate suna fira she yasa shi yanzu shi ka ɗauki haushin matanka ka ɗibiya wa ‘ya'yanka ba ka duban ‘ya'yanka malam anan akwai matsala to ni kan da na fahimci ah, maganan kenan na gode sosai malam da ka bani dama na yi magana so sarki zaki magana ta ƙarshe da kai na ka ce idan muka rabu da mace mafi yawanci eh ba ma nufin matan da alheri so muke muga sun lalace haka walla wannan yana nuna maka yadda zukatanmu suka samu matsala ne mm. kuma kamar yadda na ce maka mu system na rigingimun ma'aurata kullum muna ciki haka ne malam babu ranar duniya da za ta fito ta faɗi ta koma zuwa ga Allah ba a zo min da wani kes na mace ba da ita da mijinta akan wani abu babu wannan ranar hmm. to asali mu gane cewa sarki zaki shi yasa a nan gurin shari'ar musulunci sarki zaki hmm. idan ina da mace na rabu da ita wallahi da a batta rayuwarta ta shiga garari ta faɗa harkar karuwanci ta lalace gara aboki na ya zo ya aure ta ya rufa mata asiri ya fi sauki Allahu akbar Allahu akbar kai ni na ga wanda wallahi da ya rabu da matarsa ka gane hmm. da yake yana da hali da Allah ya kawo ƙarshen zaman har yanzu bata sani ba shi ya ɗauki nauyin wani sarki zaki da abin da zai yi auren da jari na sana'a in ya yi auren da zai rike shi don ya rike ta Allahu akbar kuma wallahi magan nake maka har yanzu matar sani ba mm. saboda kawai sun haihu da shi daga ƙarshe rayuwar ta auren Allah bai ƙadda ra a ci gaba ma to saboda kada ta lalace mm. wallahi ya ɗauki nauyin wani ya aure ta ba wai don ya sako ta ba shi ya ƙara aure a'a sai dan saboda kada rayuwarta ta lalace ya kuma ba jarin da zai yi sana'a ya ci gaba da riƙe ta ah, a rayuwa. Akwai irin wayannan maza duniya? Akwai, akwai wallahi. Allahu akbar. So a ka'idar da annabi ya ɗora mu akan ta cewa la yu'minu ahadukum mm. hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi mm. ya kamata a ce haka muke. Ya zama to muna so wa kanmu alheri ɗan uwanmu kamar da muke so wa kanmu. wannan abu na farko na ƙarshe kenan abu na farko da ta fara da shi odiyan ta ce ɗan shi'a ne so yana so a nan gurin kan mu yi tarkisi akan abin da ya shafi ɓangaren aƙida ko ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a ne? wannan matsalolin ana samun su a cikin dukkan masu alaƙa da kowace aƙida hmm. kana iya samun wanda zai ce maka shi ɗan izala ne amma idan ka bibiyi alaƙarsa da iyalinsa wajen zamantakewa ta aure kaga abin bashi da kyau kana iya samun wani wanda zai ce maka shi ɗan ɗariƙa ne in ka bibi abin da zai faru tsakaninsa da iyalinsa ta bangaren mu'amala abin ba daɗi kamar yadda aka samu su wannan kalmar alaƙanta shi bai da alaƙa da aƙida ta yadda kowace aƙida kana iya samun mutumin da yake yana da mu'amala mai kyau ta fuskar tsarewa iyalinsa abin da ya kamata ya tsare kana kuma iya samun a cikin dukkan ƙungiyoyin nan mutumin da yake yana iya samun irin waɗannan matsalolin kuma ana samu akwai su wannan shine abu na farko abu na biyu da kai magana kace wanda iyayenta suka kawo daban wanda kuma ta kawo ta ce tana son shi daban su kuma sun ce ba za su ba ta shi ba saboda soja ne so ina so iyaye su gane cewa asalin ya mace idan ta kawo miji iyaye sukan yi rejectin ne in bai cika ka'idar da shari'a ta ce ba ba mutumin kirki ba ne kuma ba shi da abin da zai rike ta sai a'a ba su yadda ma saboda in ta samu matsala matsalar kansu za ta dawo shekaran jiya da muka yi magana akan kunya da muka kawo kisar annabi musa ai kaga ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta ba da shawara ta ce qalat ihdahuma ya abatista ajirhu baba ka dauke shi aiki mana inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin mafi alherin wanda ya kamata a dauka aiki gashi amintacce sannan gashi yana da karfi amanan ne zai sa yar mutane ba za ta wulakanta ba karfin ne zai sa duk inda zai shiga yi sana'a yi aiki don ya nemo abin da zai rufa mata asiri zai yi sarki zaki cutarwa ta ƙarshe da iyaye za su yi ma ya mace shine su ɗauke ta su aurar da ita ga wanda ba ta so ga littafin raudatul na can na ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa ka aurar da mace ga wanda ba ta so a rayuwarta wallahi ya fi cutarwa sama da a ce duk abin da ta mallaka a duniya ka kwace mata shi zan baka wani labari akwai wata mata da iyayenta suka aurar da ita da mijinta sun haihu sun yi ƴaƴa ‘ya'yan sun haihu su ma sun yi ƴaƴa. kaga hajji ko ke an yi ranan nan sai babansu ya faɗi ya mutu ta tara ‘ya'yanta kammalansu da matansu ta ce don Allah za ta roƙe su alfarmar wani abu a matsayinta na uwarsu roƙon da take musu dan Allah kada wanda ya kuskura a cikinsu, ya ɗauki shi ya aurar da ita ga wanda ba ta so Allahu akbar Allahu akbar tace kun ganni nan da kuke gani hmm. tace lokacin da iyaye na suka ɗauke ni suka aurar da ni ga babanku tace wallahi ba na son shi amma saboda gudun bacin ran iyaye na na haƙura ne eh? musu biyayya ta ce wallahi tun daga ran da aka ɗaura musu aure da shi take jin wani abu yana tokarar zuciyarta ba ta daina ji ba sai ran da mijin ya faɗi ya mutu. A tana gaya wa ‘ya'yanta? Tana gaya wa ‘ya'yanta don ka san makurar da ‘ya mace take kaiwa wajen cutarwa a rayuwa ka ɗauke ta ka haɗa ta aure da wanda ba ta so. So wannan abin yana da hatsari yana da mugun hatsari shi yasa ka je ka bincika mutuwan mijinta ya kawo mata hutu zuciya yauwa ka gani gashi fa an yi 'ya'ya sun girma sun yi jikoki amma ta ce wallahi ba ta daina jin abin yana tokar zuciyarta ba sai ran da mijin ya faɗi ya mutu saboda ba ta san shi kai <laughs> Allah sauke <laughs> eh, Allah sauke shayi To. Ka lura? So iyaye suna yin wannan kuskuren sarki zaki. Ɗaukar ya mace ga wanda ba ta so su ce dole sai sun aurar da ita ko tana so ko ba ta so. Ba a yin haka. Yanzu da haƙƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴa da haƙƙin da annabi yake da shi akan al'umma wanne yafi girma? Na annabi shi yafi girma. Amma ka san shekara 23 har annabi ya bar duniya bai taɓa shi a kankin kan shi ba ya ɗaura ma wata aure da wani ko ya ce a ɗaura ma wata aure da wani ba ta so. Allahu akbar. Barira baiwa ce. Hmm. Lokacin da aka ‘yanta mijinta, tana da zaɓi tun da yanzu ya ce mijinta bawa ne, in ta ga dama ta zauna da shi in ta ga dama a rabu. Hmm. Sai ta zo ta samu mijinta. Ta ce yanzu ba ta buƙatar zama da shi a rabu. ya zo ya samu manzon Allah sallallahu yana kuka ya ce dan Allah annabi ya sa baki ya lallashe ta ta yi haƙuri ka ga ba ita ba ko abubakar da umar ba yadda za a yi annabi ya ce yana kiran wani a cikinsu ya ce bai zuwa haka ne to annabi bai kira ta ba ma tashi ya ɗauki takalman su ya ji har gidan Allah aka yi sallama da ita ta fito mm. wannan matar baiwa ce yanta ta aka ba sai da annabi ya gama magana tana jinsa sai ta ce ya rasulullah bi ko kake yi ko umarni kake bani idan umarni kake bani ko ina so ko bana so dole zan koma dan umarnin ka umarnin Allah ne in ko bi ko kake yi ya rasulullah ta ce wallahi bana son shi ba zan iya zama da shi hmm. annabi ya ce a'a wallahi ba umarni nake baki ba bi ko kawai na zo yi hmm. ta ce ta rasu wallahi wallahi in bi ka zo wallahi bana son shi ba zan iya zama da shi annabi bai ce to kin dai san ni ne annabin Allah ba ku to tun da hmm. dai har na taso da kaina na zo to billahi allazi wuta to annabi ya dauki takalman sai ya ce mata to sai an jima ki kale Allahu akbar ka hmm. so rayuwar inda da gaske za mu koyi da annaba rayuwar simple ce tana da sauki hmm. ka lura na'am shi yasa kaga Allah ya wasafa annabi ya ce laysa bi fadlin wala galidin su wannan matsalar yana da kyau iyaye su duba ta sarki laki sannan abu na uku in ka lura ta kawo statement cewa mijinta yana cin amanarta eh. ta yadda kuɗi ma idan ta bayar aje a biya wani abu sai ya kashe kuɗi eh, ina kuɗin makarantar yara eh. ina maganan girma <laughs> girma ya wai raƙumi ya shanye ruwan zakara <laughs> girma ya fadi ka zauna ka kai kai kai kai ba daɗi wannan magana ba sana abu na hudu cikin maganganunta ta ce baya ɗaukan nauyin mm. yar wato baya ɗaukan nauyin ya'yansa da ya haifa tsakanin shi da ita eh a nan gurin in baka manta ba mun tattauna abin da ya shafi haƙƙin ƴaƴa akan iyaye haka so wannan uban abin da ta faɗa in ya tabbata gaskiya ne to yana cikin haƙƙin ƴaƴansa da na rantsi da Allah aka je lahira Allah sai ya tambaye shi ba zai matsa nan da can ba sannan sarki zaki inda a ce zan iya nuna maka nan gurin lungun nan nan gurin hmm. kaga wannan kujerar da kake gani barin haska ta duk da akwai littattafai a kanta eh ka ganta nan eh eh, eh. wannan dogo kujerar na'am to wannan dogo kujerar kusan mafi yawanci bayan sallar la'asar eh. daga magariba wani lokaci har zuwa bayan sallar isha'i akwai jami'an tsaro na farin kaya eh. wallahi tallahi suna kamo mata su zuwa da sunan nan kan kujerar da ka gani nan suke kwantar da mutum su mamaka mai gora su ba shi kashi ah. ko su mammarai akwai hotel ɗin da ake ce masu short time Eh? Su ma mazan bulala ko matan? Mazan eh. Ah. Akwai hotel ɗin da ake ce musu short time. Ka gane sarki zaki? Eh. Hotel ɗin da ake ce musu me? Short time. Short time. Za a ɗauki mace a je a yi amfani da ita awa biyu uku hudu a biya ta. Na daga cikin dalilan da na fahimta matan da in cika ga mace da alamar mutunci kuma ba su taɓa kama ta irin guraren ba ba sa kai ta ofis sai su kawo ta nan guri na sai su ce malam wannan kai mata sai ta ji tsoron Allah ta bari ba daidai ba ne ta bari mu sake kama ta a gurin irin guraren nan to wata in mun bincika ta taɓa yin aure ko tana da aure ko abin nan wallahi sarki zaki wannan na daga cikin dalilan da ke sa matan wasu da aurensu sai kaga sun fita suna wasu harkoki da bai dace ba mm. ta yadda mazan sun kasa ɗaukan nauyin matan to matan za su fita da sunan bari su je su yi wani abu don su kare mutuncinsu na aiki daga kare mutunci kuma sai a rasa mutunci haka ne a nan gurin nan gurin wata mata ta zo sarki zaki ta gama karanta min matsaloli halin da take ciki na rayuwa in mutum wani lokaci ya ɗauko baka labari in kana kallon shi kafin ya gama kana iya fahimtar bayanin sa wani lokaci ƙarya yake ko gaskiya ne sosai na'am da ta gama na fahimci cewa matsalolinta da gaske ne tana cikin wani yanayi aurenta ya mutu bata da aure sai na ɗauki kuɗi na bata da ta ƙirga kuɗin sarki kawai sai ta zauna tana ta kuka a nan gurin sai na ce mata a tashi ki tafi mana me ya faru kike kuka sai ta ce min ta rantse da Allah ba ta taɓa tsammanin cewa ba a duniya akwai namijin da zai iya ɗaukar wannan kuɗin ya bata ba tare da ya faɗa mata magana banza ba ba tare da ya attempting yana so zai wani abu da ita ba hmm. ita ba ta taɓa tsammanin haka ba hmm. to shine take bani labari ta ce akwai wani yanzu kwanan nan kafin ya ɗauki irin wannan kuɗin ya ba ta sai da ya amfani da ita ya kai wajen su goma tukunna. Ka lura? So irin wannan wayannan matsalolin yanzu wajen ƙila wajen ƙoƙarin ta kare mutuncin ‘ya'yanta to ba don tana da aiki ba sarki zaki to nan gaba za ta yi ƙoƙarin ta kai ne ga sai ta je ta yi wani abu wanda ba daidai ba don da sunan tana ƙoƙarin sai ta tsare mutuncin ƴaƴanta so kiran da nake ga maza mu ji tsoron Allah duk dan da muka san ba za mu iya kawo shi duniya mu ɗauki nauyin sa ba wallahi cin amana ne gara ma kaka kawo dan duniya ya fi maka so kan ga masu nema ga masu nema da yawa ka lura Allah ya ba kana walakatar da su ka lura na amshayi sannan ta yi magana akan abin da ya shafi an zo aurar da ƴaƴarsa bai ɗauki shi ya bayar ba so duk wa'annan so wa'annan matsalolin da ta faɗa mu ba wani abu bane baƙo a gurinmu na rigingimu tsakanin maza da mata abin da ma ya fi haka mu muna gani so wannan kenan so in akwai wani abu da za ka iya sake dannawa na sauti sake danna mana shi na gaba eh? shi kenan magananta a'a kaman akwai odiyon da na tura maka eh, ɗazu eh, eh eh eh na danna na'am Na'am, Eh to kun sake kunna mana audio na biyu. Eh. Mu je mutane su ji shi kuma mu ji inda yana sawa audio din. Insha Allah yana nan yana nan gashi. Abin da ya faru mu dai mun ji labari na ta yawo a gari. To, ni sunana Malam Yakubu Ibrahim matata dai ta fara wa gida to na ga girma ya fara zuwa sai nake zo gida a aure na gida. na gaya amma wata kawata na ce da ta ni ba nagari gari ya ka haɗa ni da maryam kabiru rabiu ɗan gidan ambasada kabiru rabiu na sita sai muka yi aure bayan mun yi aure allah dai bai ba mu haihuwa da wuri ba sai wata rana ta ce mu wani likita ya ce mun je america za iya samun haihuwa sai na tashi na ce to ba komai tunda dai kuɗi za kashe kuɗi za kashe nan sai muka je muka ɗan bi ta paris muka je switzerland nake ita ta wuce kafin nan ni zan je ga iyali a germany sai na dawo na same ta america allah ciki ikon sa ranar da na je america ba tun zan zo ba sai gashi na gana ta kiranta ana ta kiranta ana ta kiran ta ke ɗauki wayanki ta ce mun ai tsohon saurayin ta na america ne ta zai zo ganin ta ranan sai gashi ni ma na zo gari na cewa wani zama kenan kina mata aure za ki musu tsohon sauran ki da kuka saba kwana tare zai da ganin ki na ji haushi nake to IVF din ma ba zan yi ba da ta dinka kuka ta dinka kuka da safe nake to ni da ma haihuwa mai bari ni man taimake ta sai muka je aka yi gwaji na ba da mani ka ba da mani can bayan sati da aka sa mata sai ta same ta ce mu kafar ka zo ka ga ɗanka ya fito kamar ɗan baturi na ce kamar yaya ni ban gane ba a sha lokacin ta sai kwan wata ne wata baturiya aka haɗa da mani na aka sa a cikinta a matsayin dana da nata aka zo ana nan ana nan ta dawo na ga cewa daga fada sai fada daga fada sai fada nake me ya kawo haka fada fada kullum ashe auren da kuma ba ta so abin da ta ba ta so aure ashe a lokacin ta je ta aure wani a Amerika ba ta sani na ba sosai ni ban sani ba ta je ta aure wani dan Amerika tana da mazaje biyu kenan ashe duk zuwa amurka take yi in ba da ni ba tana zuwa tana gani wani ne a matsayin mijinta ni ban sani ba sai da ka turo min passport na ka ba suna na kan passport ba suna na kan passport na gina samu yar mamanta eh, matan dr wali wanda ke zama mai tama abuja ta ce kakka damu ai kwanan nan za ta dawo wannan ba babban magana ba nake ba komai da ta dawo aka dinga tambaya take wai don bana nan da aka haihu ne aka yi daga baya dai sai na ga cewa a ah, ai zan iya tura abokanai na su je asibiti su yi tambaya a can america me yasa ba na shine suka ce aka gaya musu cewa ai da insurance din mijinta ta haihu nake waye mijinta inda ni na san da insurance a america a ta hakan ni na san cewa shi ta riga ta aure wani daban a america amma da muka tuntube ta ce ba aure ko kai ba dama zaman da duro ko kai to ai ubanta na da rai uwanta na da rai wato mahaifinta da mahaifiyanta duk suna da rai sai a gaya tambaye su waye ne kan taba sani na ai baban da aka na kai su kotu ya zo ya faɗa kot cewa e ni sarkin sani amma aure idan za a yi eh. tunda dai kai musulmi ne ita ma musulmi eh. akwai waliyai akwai duk suna da rai waliyai na suna nan waliyan ta na nan in kana so zan baka nambobin waliyan ta duk ki kira su ai na aka daura auren a masallacin dan adalan Kano kuna da wani hujjoji kaman ai shekaru sun shiga kuma mun cancanza gida an daɗe ne yin auren kamar sai akwai waka akwai wakan auren ya ke shekara nawa yanzu 20 march 2015 muka yi auren yanzu kusan shekara bakwai kenan ah. eh. yanzu ta ɗauki ɗa ta gudu amma kafin ta gudu ɗan nan saboda ni ban san wani irin zuri'a ce Allah haɗa ni da shi ba ƙaninta ya tsaya matsayin mijinta shi ya sa hannu a matsayin baban yaro da aka haifa suka fita daga Najeriya. Yanzu tana ina. Yanzu Allah cikin ikonsa wai ta dawo akwai bikin da za a yi gidansu. Sai 'yan sanda sun kama ta. 'Yan sandan da suka kama ta a gabana tana kallo na ta ce wai ni na bin gari na bata mata suna cewa ni mijinta ne ita ba taɓa aure na ba ni ba mijinta ba ne zaman da ta yi da ni a Najeriya zaman dadoro ta yi da ni ni kuma kan da nike ina ga kamar ta zagi ta kiyayenta ne da kannin mamanta da kannin babanta duk sun zo su suka ba aure. Amma ne ya kuma ta me yanzu? Na'am. Mene kake bukata a wurin ta kuɗi ne kake bukata ta dawo maka da shi Koko kana bukatar ta dawo ku ci gaba da aure koko ta sake maka wani auren ta da maka da ga magana kuɗi ne tana gidana tana an san kuɗi na tana ba saurayin ta ban sani ba sai da tabbar gidana gina tinkari sunan shi Jerry dan Taraba Ake ashe kana fita da Maryam miliyan biyu miliyan uku za ta amsa daga hannu na ta kai mishi ta ce wai oganta ofis na bukatan kuɗi ni kuɗaɗen nan ba su dame ni ba ta ba gida na ji na tinkari na ce ashe kana fita da mace kai ba ka sanya ya risa ba ka aure ta har tambaya na yake a lokacin wai ni shekara nawa na yi da ita bayan shi ya shekara tara yana tare da ita ni yaushe na santa ni ba haɗa maka yi da ita ba shi ba na ce ma ba musulmi ba ne bai aure ta ba yake tambayar ni ban sai yi suka bace na aure ta kila shi ma lokacin na ganin cewa yan suka haɗu haka ni mana haɗu da ita tunda an ce za ka ga kullum tana shigan jirgin sama tana zama business class inda suke haɗuwa da mutane kenan manyan mutane so shi makila yana gani kama a wajen na haɗu da ita to ni yanzu abin da nike so da na kowa ne da a ce maryam nasassiya ce tana da hankali ba dole ba ne a yi aure ni ba zan bar ɗana na mace da na san cewa rayuwarta ba na kwarai ba ne kuma allah ya mun hanya zai iya ce da kaina in ce da ɗana ɗana ni ke so ba wai na so Maryam ta dawo gidana ba abin da za ta zo ta mu ta je ta take so ta je ta zauna na ta je ta zama ta America wataƙila ma ka taimake ta tunda uwar ɗanta ce da to ni da ban ɗana kuma ba zan hana ta ganin shi ba amma ɗana ba zai tashi a hannunta ba da irin hali da take ciki da irin rayuwar da take yi ita me babban hujjar da rana ka yara ta ce wai ni mani kyauta na bata cewa ɗa ya zama na mijinta na Amerika wai sunan shi Steve wai in ba iskancin yaran mu ba yanzu kiya buɗe baki kina ya musulma Bahaushe ki ce wai sunan mijin ki Steve gaban kowa cewa ita ba ruwana da ɗa mani kyauta na bata cewa ta yi magana da mijinta Amerika tun da yana da matsalar haihuwa ya ce mata ta je ta nemi duk inda za ta samu mani. Yanzu kun wannan lamari ga hukumomi ne. Yanzu muna kotu. Ana kotu yanzu. Maganan Abun da ya faru. Ana nan wata rana mun je police station da mahaifinta sai ya kawo ni leta cewa 'yarsa ba za ta iya dawowa ba din ba ta da lafiya. ni kuma daga aka daga letan sai na je ina neman sunan sai na ga sunan irin na yan kudu nan ne sai na yi sauri na je intanet ina sa sunan sai na ga cewa ai wannan na ne mun yi karatu tare da shi a zaria sai na rubuta mishi email cewa kai yaushe ka lallace haka yarinya ta aure ni ta cuce ni ta kuma ta aure kan aure kai zaka bata ka ba za ta iya zuwa gari ba sai ya same ta America ban san abin da suka yi ba ita kuma sai ta samu mahaifinta mahaifinta sai ya kai ni kara police station wai a kama ni ni kuma na je police station na ce kama ni na me za yi a wajen mahaifinta ya yankan to biyu ya ce me laifin yarsa na ki yarsa ta auri maza biyu ai ba laifi ba ne ni ba wanda mata biyu a ranar a saboda na tuba ya sa na abu da ban taɓa yin rayuwa ba na kalli so na ce mishi Allah ya isa na zazzage shi har yanzu ni duk cikin al'amarin abun da ke damuna kenan don ban taɓa zage so a rayuwa ta ba amma bayan da zai na biki an kamar ni haka namiji kalle ne ce mu wai mata ta ta wani ba laifi ba ne, amma na ce mishi ya kai ni kotu tun da shi ba musulmi ba. yawa na gode ha shai wannan mata mutuniyan banza ne wani wallahi mutuniyan banza yanzu akwai abin da ta faɗa na fatawa da yake da mugun sarƙaƙiya ka san abin da malaman musulunci suka yadda wajen renon ciki matar da aure ya haɗa ku a ɗauki maniyinta a ɗauki maniyinka a haɗa a je a rene shi a lokacin da mahaifarta ba ta iya riƙe ɗa eh, wannan shine suke ganin halaccinsa hmm. amma a ɗauko maniyin wani a haɗa da na wata a lokacin da ba su da kowace irin alaƙa wannan bai ma taɓa yi wa haramun tsohon in ka lura bai ma taɓa yiwa ita tana matar auren shi sai ta ɗauko maniyin shi ta lura sannan ta ce da maniyin wata mata sai aka haɗa kenan yanzu ka ga ɗan ta wata fuska ba ɗan ta bane ita ɗan wata mata ne don ba maniyin ta ba ne maniyin wata ne ta mm. lura mm, saboda ba kwanta akwai abubuwa Mm-hmm. na tashin hankali a ciki. A shai, duk da ita ta rike yaron a ciki, da yake ba mm. kwanta isa ba ɗanta ba ne. A, to ta yaya za a yi, aina daga cikin matsalar da malamai suka yi ta kai komo a kanta. Wajen wahamluhu ta ɗauke shi kuran wada ato kuran. To ta ɗauke shi kuran shine ya zamanto dama ɗigon maniyinta ko ba ta bane na wata ne shi yasa yanzu idan ya zo duniya wa zai bi waccan mai mani na farko <laughs> wace ce wasa yanzu eh, da ja nemo wannan baturiyan da aka aka yi din kwanta to in ka ce a je a ɗauko ta wanda aka yi din mani ita ta ba da mani amma da Allah ya ce wa ta ɗauke shi akan kurhan ta haife shi akan tsanani wace ce kuma ta ɗauki wannan nauyin har zuwa lokacin haihuwa eh, eh, <laughs> wanda ta ɗauki na aitan ce wanda ta rika cikin shi yasa na faɗa maka wannan tana daga cikin matsala fa da malamai suke bugawa a kanta a fuska ta ilimi so shi yasa zaka ga akwai abin da suke ba da fatawa cewa kafin ma a yi abin kwata-kwata bai ma halatta ba yanzu cikin waɗannan tsakanin wacce ta ba da maniyin da wacce ba maniyin ta ba ne maniyin wata ne ita ta ɗauki cikin ɗan nawaye na mai maniyin farko ne ko wacce ba maniyin ta ba ne ita an ajiye ɗan ne a ta. <laughs> wannan hukunci she malamai wanda ta ɗauki wa zai bi in ya zo duniya in za a yi gado in musulmi ne wa zai gada waccan ta farkon da ta ba da mani ko wannan wacce ta yi yasa. Hmm. Eh. <laughs> so abin da yake da tashin hankali sarki zaki ka gani? na shai abin da yake da tashin hankali me yasa aka ce kaga yana faɗa cewa me yasa aka ce musulunci maza su fi tausayawa mata ba saboda na eh, eh, nakudan da wahalan da ta yi da ɗan aka ce haka ba? Eh, shi abin da musulunci ya sani a yi, wajen ɗaukar sanadarin mace da namiji a haɗa. Ya zamanto dama akwai wata alaƙa da ta haɗa su da ake kira aure. Amma an ba alaƙar aure, ai babu dalili a ɗauko wani abu na wata mata da wani namiji a haɗa. na fahimci wannan shine bambanci kullun tsakanin mutumin da yawa yanzu kaga yau inda da yake mijinta aka ɗauki maniyinsa da nata ne mahaifar bai iya riƙewa ko akwai wani problem sai aka je aka ajiye shi a wani mahaifan a aka je aka ajiye shi kai a wani guri tunda akwai guraren da suka ba mahaifan mace ma wanda yana iya renon wannan abin har zuwa lokacin haihuwa kaga wannan babin sa daban ko so in ka lura da yayi magana akan abin da ya shafi tsohon saurayin ta na da za ta zo ta ce mai za ta tafi turai hmm. a daidai lokacin da tana aure da shi ashe kuma ta sake ɗaura aure da wani sanda duk ta ce za ta tafi can za ta tafi wajen wancan ne da sunan mijinta na biyu mun yi magana cewa ya yi magana abin da ya shafi maniyin wata ne aka ɗauko aka haɗa da maniyin shi aka hmm. ajiye a cikinta ka ji eh. kwama tala ta biyu na uku kaga da aka kai wani mataki rigima ta rigima ita da kanta take kallon mijin tare da da waliye da komai tana iya faɗa ta ce wai ba mijinta ne, wai zaman daduro suke eh na'am zaman daduro fa ta yadda cewa tana zama da shi amma zama na karuwanci an yi niyyar mace na iya farka haka ganin eh, sannan ka ji cewa tana zaune tare da shi tana karɓar kuɗaɗen shi miliyan biyu miliyan uku ta kai ma wani kuma abun eh. bakin ciki wanda take da wannan alaƙar da shi ba ma musulmi ba ne. amma shi shi ma'aifinta kai da ka ji wannan. Shi ne abu na biyar eh. sai ga iyayenta na goyon bayanta. A cikin goyon bayan kuma har baban yana cewa me matsala don ta aure maza biyu shi ba ya auri mata biyu ba ka lura da tunanin ka gane cewa inda ya je ya fada aure lokacin da yake neman mace ta gari kwata-kwata inda bai kamata ya nemi aure ba ne domin uban da za a zo ana kitsin ishi ta auri wani namiji ya ce mai matsala hmm. dan ta auri wani namiji kai ma ba kana da mata biyu wannan kwata-kwata yana nuna maka abin da ake ce masa Allah ko addini kwata-kwata a rayuwar shi bai ma san me ake kira Allah ko addini ka lura na'am sosai shayi sosai so wannan yana ciki so yanzu dan Allah sai su ƴan uwa mata ɗin sai su auna yanzu su gani irin waɗannan kisa-kisan kuma suna nan da yawa ana yi na'am shayi na'am ka lura sai su auna su gani irin wannan cakwakiyar da irin wannan cin amanar ya take so yanzu wannan kaɗan kenan so akwai bidiyoyi da na tura maka daga baya guda biyu eh ta wannan layin na kira ka da shi na gaba ka ɗauka ba daga baya yawa daga baya na sake tura maka bidiyon bari in kira ka da layin ko zaka gani zaka ga bidiyoyi guda biyu a duk da ba mu fara eh. program din ba san kaga kiran na gani na gani na gani to ka ga wasu bidiyoyi guda biyu eh a na wata mace ina so ka sa shi in lokaci ya bar akwai abin da zamu bada misali da su na'am ka sa ka ga akwai na wata mata da kuma ɗayan oh, shi audio ne aka mai rubuce rubuce in lokaci yayi amma ka sa na wata mata sai in zo in yi ta aliki kan shi to daga nan sai mu fito sai nuna ma mata dalilin da yasa da yawansu za su shiga wuta kuma mu tambaye su tsakaninsu da Allah a wannan bangaren da mazan da mata suwa suka fi cin amana muna buƙatar matan su ba da amsa a kansu sashi ka gani eh wanda zai shiga ka lura na amshe Ga wata gimbiya nur nan ta ce maza sun fi cin amana. Malam to ki yi hakuri yar uwa ki jira. Wai mace. Insha Allah gimbiya zaki ki bada amsa. Dan Allah cewa matsalar taku a wajen babin cin amana irin wannan tafi yawa sama da ta maza. Amma ki yi hakuri ne in Allah ya yarda. Ai bayani ake a hankali a hankali. Salamu alaikum. Shai kamar mun samu matsala ina zuwa. Da Allah duk wanda ya ga bidiyon na sai Shai kana gani yana zuwa? Karshe shawara kawai nake bukata. To tun lokacin da na fara TikTok akwai wani da ya gani wani mutum. Ya saka aka nemo masa numba dina. yace aka yi sace kuma aka samu numba dina ya kira ni yace yana sona Yana sona kuma aura na zai yi. To ni tun bana son sa saboda ya manyanta kai gaskiya ma ya ma girmi babana. amma ba ku manta ba akwai bidiyon da na taɓa yi a baya na ni na fi son shuga dadis kuma gaskiya ne abin na faɗa haka ne to ya yan uwana mata masu son shisha Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da Allah duk wanda ya ga bidiyon na sai ya saurara zuwa karshe shawara kawai nake bukata to tun lokacin da na fara TikTok akwai wani da ya gani wani mutum ya saka aka nemo masa numba ɗina ya ce aka yi ta ce kuma aka samu numba ɗina ya kira ni ya ce yana suna yana so na kuma aura na zai yi to ni tun bana son sa saboda ya manyanta kai gaskiya ma ya ma girmi babana amma ba ku manta ba akwai bidiyon da na taba yi a baya na ce ni na fi son shuga dadis kuma gaskiya ne abin da na faɗa haka ne to ya dan manyanta to tun bana son sa har na dan fara son sa saboda yana mun alheri sosai da abin da nake so yana mun yace to shi fa yanzu aure na zai magana gaskiya kenan zai fito gaya mun in haɗa shi da magabata na su yi magana aure ni na ce to yace ya mun alƙawari duk abin da nake so yace kai kan ai auren ma ya mun alƙawarin zai siya mun mota na ce kai na gaya muku na ce to shikenan ba damuwa yace gobe insha Allah zai tubo magabatan su je su samu magabata na ai magana aure na ce to shikenan sai ya sai sun zo ba matsala da daddare kusan ina kwance kawai sai na ji an kira ni a waya ana kira na a waya sai na daga na ce waye ne sai na ji muryar mace sai ta ce baki san waye ba na ce ban sani ba ta ce to matan wane ne na ce to ya kike sai ta ce ba wannan ya kani ba kin san ku wanda zaki aura na ce na sani mana mijinki sai ta ce to gaskiya kina cikin babban hatsari shawara kyauta zan baki ki gaggauta janye wannan magana auren idan kin ki kuma wallahi wallahi na yi miki alkawarin zaki rasa rayuwanki sai na ce zan rasa rayuwana sai ta ce eh sai na ce to shikenan na ce to me zaki ta ce zan kashe ki na ce to shikenan sai ta kashe waya sai na kira mijinta sai nake ce masa ai gashi gashi abin da matanka ta kiranta faɗa sai ce kai ya aiki shi ne irin na mata kawai in rabu da ita waye waye sai na ce to ni ko ina jin haka dama akwai wayan da suka dan santa sai nake dan nayi bincike dai akan halayyanta sai aka ce min a gaskiya wannan mutumin ya taba neman aure su uku na mata biyu ranar ɗaurin aure aka fasa wannan auren har jama'a sun tare za a yi aure aka fasa ita kuma na uku har an sa rana saura wata ɗaya za a yi auren kawai sai ta yi ciwon kai ciwon kai dare ɗaya sai allah ya mata rasuwa ta rasu to su dai abin da suka sani kuma shekara da shekaru yana son kara aure ya rasa yadda zai ya gagara amma dai idan na ga zan iya amma ina cikin babban hatsari na ce zan auri wannan mutum to ni kuma gashi yanzu na fara san shi kuma ga abin da matarsa ta faɗa kuma ga shi na bincike a akan halayyarta abubuwan ban tsoro ake ta faɗa mun dan Allah dan annabi ya zan yi ina so ku bani shawara in daure ko Allah zai ban sa'a in aure shi ko kuma in haƙura ban mata mijinta me kuke gani shawara dan Allah dan annabi eh eh mala akwai magana <laughs> wato wato tawakin naka akwai magana akwai magana malam So yanzu idan ka lura akwai wani abu da zan fito maka da shi yanzu. ga da ta zo ta ce a ba ta shawara. Mm. Dalilin da ya sa ta ce tana son wanda ya ɗan manyanta. Sau da wani lokaci galibin an ce maka mutum matashi ne yana da shekaru ɗan ƙanana bai da experience na rayuwa wajen riƙe aure to ana samun matsaloli saboda wani ɗawainiyar gida ma bai saba da ita sannan in ka lura ta ce matar ta kira ta ta ce za ta kashe ta to yanzu nan nake kallon rubutun wata yar uwa kwanan nan akwai wata mata da ta mijinta ya hana ta abinci har shekara guda sai da mahaifiyarta ta je ta ɗauko ta sannan a daga baya matar ta rasu so amma ina ganin ita mai wannan rubutun ta manta cewa kisa-kisan da aka samu tsakanin matan da suka kashe mazajensu ba a samu wannan kisa-kisan ba mazajen da suka kashe matansu. Aka ne, sosai. Ka lura? Hmm, Yanzu akwai wacce tafasasshen mai hmm. na gyada. Billahi lazi la ilaha illa shi ta soya sai da ya soyu. Mijin ya zo ta an mai an yi magana ta ce wai saboda zai ƙara aure tsabar bala'in san shi da take yi ne ta ga kawai ya kamata ta soye shi da a huta. Hmm. Wannan ba soyayya. Kaga, kaga yanzu misali mutuwa don mutuwa ce. Ka lura? Hmm. So irin waɗannan kisa-kisan kafin ka samu kis a ce maka wani namiji ya yi matarsa wani abu ya kashe ta. Kis ɗaya wallahi sarki sai ka samu kes guda goma mata sun yi wani abu sun kashe mazajensu so kaga yanzu ta buga mata tana mata barazanar za ta kashe ta kuma tunda ta ce za ta yi kisan to kar su ɗauka cewa wai barazana ne wasa take ba za ta iya ma. Ah, shi tunda ta ce za ta yi, za ta yi. Saboda eh. kawai zo ya auren mata miji kawai kowa zai kuma wafa. Ka gane. yawa da suka ta kakkashe ba kanta aka fara yawa kaji ta ce akwai wacce ta zo sai da ɗaurin aure ya zo daga ciwon kai kawai ta faɗi ta mutu so a nan ne nake so in fitowa da 'yan uwa mata dalilin da yasa annabi ya ce mafi yawancin sai sun shiga wuta yanzu ka san kwanan nan sarki zaki a wannan makabarta mu tamu a cikin garin Kaduna nan masu gadin makabarta suka bani labari cewa sun so su kama matar kuma wallahi ba mamaki zan saka ta nan za ka gani saboda in tabbatarwa da 'yan uwa abin da muke faɗa Allah Allah ya sa bidiyon ya hau. Shige-shige na sa wasu mata har su zama mayu wallahi mai ta gane da daddare fa suka zo ta zo da wasu samari hmm. saboda wata bukata cewa bukatan nata ba zai biya ba sai ta zo da maza matasa adadi kaza ta kwanta tsakanin ƙabari da kabari a yi amfani da ita kafin bukatar ta yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma shai za ta yi. Ta ai sun ma zo makabartar wajen ƙoƙarin garin aiwatar da abin ne masu gadon makabarta suka tashe su. Sun so su kama su ba su kama su ba suka ware. So yanzu zan sa guda ɗaya in lokaci ya bayar zan ba da misali da shi. Sarki zaki. Yanzu ka ji. tana maganar cewa sai ta kashe ta na rantse maka da Allah tamanin cikin ɗari ko in ce maka casa'in cikin ɗari na mata billahi alladhi la ilaha illa huwa suna bibiyar malaman tsubba da bokaye kuma na baka asamin ka je duk inda aka ce maka ga wani bakon malamin tsubbu da aka yi ko wani boka wallahi za ka samu 90% ko 80% kwastomomin shi mata ne na'am Haka ne? Sosai sosai. Abu na biyu, kamar da ka ji na faɗa maka na ce cin amana na ƙarshe da mace za ta ce mijinta ya mata shine ta ce ta kama shi da wata. Ka san cewa mafi yawancin matan kuma ta irin wannan hanyar ana cewa buƙatar su ba za ta biya ba sai sun yadda an yi amfani da su sannan buƙatar za ta biya kuma suna yadda. Tsakanin ita da bokan. Eh? Tsakanin ita da bokan. tsakanin ita da bokan ku wanda suke ce masa malami na rantse da Allah akwai wanda da bakin shi yake faɗa mana ya ce wallahi matan da ya amfani da su ta irin waɗannan hanyoyin bai san adadin su ba so kaga in ka kalli wannan fuskar cin amanar da mata suke yi ya fi cin amanar da mazan suke yi hmm. domin za su je wajen bokaye wajen malaman tsubu sannan a wannan hanyar ana cewa sai an yi amfani da su bukatar su ta biya kuma suna yadda tabbas ka tabbas na'am so yanzu abu ne guda biyu ga ana samun zinace-zinace da su ta wannan hanyar kai a nan cikin garin nan na Kaduna wallahi akwai matar da ta zo ta same ni ta ce mijinta ya rabu da ita ta zo tana so mijin ya mai da ita ya ki mai da ita ta je ta samu wani a cikin watan ramadana sarki zaki cikin watan ramadana da rana tsakiya ta samai ta ce ga buƙatar da ta zo da shi ya ce ba zai yiwu ba a iya mata aiki dole sai ta kawo maniyinta ta ce ba ta sanya za ta yi ta maniyinta ba ya ce ta kwanta yi amfani da ita ɗibi maniyin nata wanda zai haɗa yi mata magani. Watan Ramadana. A cikin watan Ramadana, ka san hmm. ko mijinta ne ya kwanta cikin watan Ramadana ya amfani da ita ya yi ta'addanci ko? Sosai. Wato, to ballanta kawai. Yawwa, to ballantana wani ya zo ya kwanta ya amfani da ita cikin watan Ramadan. Shi yasa za ka ga sarki zaki da kayi rashin sa'an mace wallahi ba wai uwanka ko danginka ba ko wani abokin arziki wallahi tallahi Allah da annabi ma sai ta raba ka da su sosai wallahi sosai sosai Allah da annabi ina rantse maka da Allah sarki zaki Allah da annabi ma billahi la ilaha illa huwa sai ta raba ka da su mm. so a wannan babun yana cikin dalilan da yasa kaga annabi ya ce ya liƙa wuta sallallahu alaihi wasallama ya ga mafi yawancin yan wutan mata ne saboda a wannan ɓangaren sarki zaki indan imani ta sararin imani wallahi tallahi ba su da shi kuma a hmm. wannan janibin dan buƙatar su ta biya sarki zaki kowane irin abu a duniya suna iya yi na rantse maka da Allah dan bukatar su ta biya to ina so a wannan gaba dan Allah 'yan umma mata su yi ma kanku adalci tsakaninku da Allah da ku matan da mazajen dan girman Allah suwa suka fi bibiyar malaman tsubbu dan neman wata bukata ta duniya akan irin wannan mazan ne ke yin haka ko matan ne ke yin haka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 والعاقبة للتقوى فلا عدوان إلا على الظالمين ربنا آتينا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أوا مسلمين ما تكلموا muna cikin makabarta a nan a kawo sabon kawo baju street wanda ke kusa da masallaci to wannan unguwar da ya faɗa sarki zaki sabon kawo da ya faɗa unguwa ce a nan cikin garin kaduna abin ya faru Mhm. a cikin garin kaduna abin ya faru to bari ka ji labarin da zai bayar mun shigo da wata gawa ne da safe wanda muka zo muka binne muke samun labarin abin da yake faruwa muke ganin ya kamata mu yada ma yan uwa musulmai dan a karu a ji tsoron Allah kuma a ƙara sa ido akan abubuwan da ke faruwa daga ƙarshe za ku ji bayani daga bakin wanda abin ya faru a gare shi assalamu alaikum malam Allah me sunanka sunana Aminu Malam Aminu da Allah ka dan bamu labari a takaice game da abin da ya faru. Abubuwan da suke faruwa a cikin wannan makabartan kamar akwai kwanaki da muka zo daga can barayin mun ga an kwashe ƙasan kabari ƙasa complete haka na ƙabarurruka guda uku to tun daga nan dai muka ɗan fara sa ido akan makabartan so ranar laraba rana ita yau kenan <coughs> karfe ɗaya na dare ina cikin makabartan sai na ji wani ya shigo cikin makabarta ina kallon shi har ya taho bisa kan wani kabari ya zo ya tona ya burna abin da zai burne so bayan ya kusa fita ne sai ni kuma na cin mai nan dai har na dan samu na bubbugai so biyu ya haura katanga ya gudu daga bisani sai nake gane direban motan mace ce dan naji muryanta tana cewa kai sauri mu tafi kai sauri mu tafi da muka zo muka warware layan ga abubuwan da muka gani da muka warware su ga abubuwan da muka gani layan da wani ruwa wannan da ruwan ainihin shi fari ne amma zuwa yanzu ga shi yanda ya zama jawo. ga wannan kunama ce a lokacin ita ma sabuwa ce amma saboda ta bubbushe yanzu duk ta karye sai kuma wannan kwan wanda duk gaba ɗaya ne muka same su a ciki kamar kuma abin da ke rubuce a cikin layar da muka warware shi ne. Allah ya raba Alhaji Muhammadu da uwar gidan shi Rabi da 'ya'yan shi kamar yadda ya raba na cikin wannan kabarin da rayuwar shi saboda haka mutane Kadi sarki zaki. <laughs> Allah ya isa. Na'am. Kaga abin da Allah waye je wannan? Mace. Mace ce ta je ta wannan. Kuma ka mm. duba ka gani da daddare ta ɗauki wanda za su je su yi wannan suka tafi makabarta ba. Shai kaga hatsari da ke ciki. Wato ba ma amarya ba ma uwar gidan ba fa wanda aka auro ta daga baya amarya ita ke son ta raba auren fa. Ita ke son ta raba auren. kuma tana so sai ta tarwatsa rayuwar shi da ƴaƴan shi wannan ba soyayya mayya ne kawai Allah ka lura na'am ne ya kamata mu ji tsoron Allah a ina ne suka so su birni a ina ne suka so su birni abin malam gashi nan ga ala ga nan wurin nan ne inda suka zo suka tona suka saka so ina so mata su yi wa kansu adalci tsakaninsu da Allah su cire son zuciya tsakaninsu da Allah tsakanin maza da mata a bawan zamantakewa wake bibiyan malaman tsubu mazan nake yi ko matan sannan tsakaninsu da Allah su faɗi gaskiya mafi yawancinsu a wannan hanyar ana cewa sai an yi amfani da su kafin buƙatar su ta biya suna yadda ko ba sa yadda irin wannan ni yana da misalai da dalilai ba ma misali ba na irin wannan bannan da ta faru da yawa wasu ba wai labari nake baka ba sun je ta wannan hanyar an yi amfani da su bukatar ba ta biya ba sun zo gurin mu suna neman ya za su su gyara alaƙar su da Allah bayan sun lalata. Ka mm, mm. Ka lura? Na'am, na'am. So wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa. So a wannan kaɗan kenan daga ciki sarki zaki akan ababen da suke faruwa dangane da abin da ya shafi rayuwar iyayenmu ainihin wato mata. Barin baka labari na ƙarshe yanzu ka san akwai mutumin da sarki zaki yanzu shekaru sun ja ba zai iya haihuwa ba. ‘Ya'yan da suka rage a duniya tsakanin matansa guda biyu daga ƙarshe kowa bai iya makansa kowane irin abu wallahi sarki zaki da aka zo ana bincike sai aka gane ashe dan wannan in ya fara kasuwanci ya lalace in ya fara karatu karatun ya lalace ita ma 'ya'yan wannan haka sannan 'ya'yan wannan wance ta mutu lokaci kaza a munasaba kaza ita ma wannan ɗanta soso ya mutu lokaci kaza a munasaba kaza sai aka gane ashe lokacin da wancan ɗanta ya mutu a so so a munasaba kaza ita wannan ita ce ta je ta yi sihiri ta sa aka kashe ɗan. Wannan ina soyayya. Wannan ita ce ta je ta sa aka yi aka kashe ɗan wannan. Sannan lalacewar rayuwar 'ya'yansu gaba ɗaya yanzu wannan ta je ta yi asiri ta sa an cutar da 'ya'yan wannan kar su ci gaba a rayuwar nan ma ta sa an je an yi. Yanzu ga shekaru sun ja ba wanda zai iya sake haihuwar wasu 'ya'yan mijin ma sannan kowa yana buƙatar taimako a lokacin da kuma ba wanda zai iya taimakon wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wallahi malam ya kamata mutum ya ya san inda yake shiga saboda ki ce kina so na baki son ƴaƴana to eh. kuma duk fa saboda wata bukata ta duniya ba saboda gado kawai to Ta eh, lura? Na'am. So, <laughs> wallahi sarki daki irin waɗannan abubuwan. Eh. Na faɗa maka muna da su da yawa jingim suna nan. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. So, sarki zaki bari mu ba da dama ba don abubuwan da za su mu faɗa ba sun kare sai don ba mu hmm. fara karatu da wuri ba kuma ka san uzurin. Ka buɗe layi ka ba da dama mutane su tofa albarkacin bakinsu mu ji me za su ce ne. barin abin nan in dan tashi wani abu ina zuwa kafin ka dan yi ta'ali okay to alhamdulillah alhamdulillah jama'a malaki ya karatu insha Allah za mu bude layi na ga tiktok tu <laughs> tuntuni kun fara tuturo da ku ya kuri na ku zan fara ma to mun bude layi kenan insha Allah kowa zai kira kun ga karatu da malam in ka sauka kan karatu ka je ka ɗauko mana batun wani akida ba za mu baka dama ba abinda malam ya tattauna zai ce abinda za yi tambaya kai insha Allah ga nan ba mun saka kan tambayoyi okay yan tiktok ku zan fara ba wa dama in Allah ya yarda ku yi hakuri ga numban da muka saka plus 1 929 371 1992 damban da za a kira kenan insha Allahu numban kiran <laughs> na yan eh, eh, wasa ku yi hakuri na ce eh, kira ku yi hakuri na ce yan tiktok zan fara bawa dama ku yi hakuri Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam kola ba mu minti daya kamu malam ya dawo. Ok to. Eh, en TikTok ku zan fara ba wa dama. Eh, Malam ya sunanka? A sunana Bashir. Bashir daga ina? Nigeria. Eh, na san Najeriya, kyamma daga ina? A yanzu? Eh, ma, a, Malam Bashir a ina a cikin Najeriya? Jihar Kaduna. Jihar Kaduna. To, Malam Bashir, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Muna jinka. Uh, ina muku wata alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi amin ya rabu. shi ma malam da malam da wannan kokari Allah ya saka mai da alkhairi amin summa amin ni kawai abinda nake so in mulahaza ko a ciki ne. a kan cewa an san akwai sihiri akwai masu biye-biyen irin wayannan shidanun malamai da sauransu to amma ya kamata a daga kuma ƙoƙarin malamai suna ƙoƙarin mai da mutane zuwa ga Allah wato wannan abin ko da an san ana yi wato ka a rika ba shi ƙarfin da ya wuce cewa a nuna wannan tasirin shi ya kai inda ya kai. Ban gane ba. Wato, kamar mahazawarin bokaye da sauransu. Eh. Allah wa bi hum bi dari nabi min ahadin illa bi iznillah wato kada a rika karfafa abin a rika nuna cewa wannan abin kawai wani mai kaza shine kawai kaza da sauransu wato a rika mai da lamari malam musa ya yi wannan magana wato a ga mutane wannan abu baya tasiri ko an eh. ba yana da bi tasiri ba eh. mutane suna yi eh. suna yin shari'a. suna yin sharri da sauransu suna suna abubuwa da yawa da sauransu eh. amma kada a rika alakanta abubuwa da yawa ko menene a ce a kaza ne ya kamata malami misali ya rika tawazuni da sauransu eh mutane suna yi amma ba bai isa mutane a mai da su zuwa ga Allah su koma zuwa ga Allah san babu wani wanda ya isa ya wani abu in ba Allah ba da sauransu ko da mutane ne suna wani abu to wani abu ne Allah ya kaddarta ya zo da sauransu amma in ana ta alakanta mutane da kaza kaza to sai ga imanin sa kawai na tsayawa kan bokaye kan abin da sauransu wannan shine mulahaza mun fahimce ka ne amma malayawa ka amsa Allah sa ka ah, dan uwa maganar da ya faɗa tun da ya yarda cewa Allah ya faɗa cewa mahum hum bidarrina bihi min ahli ba za su iya cutar da kowa ba da abin da suke yi na sihiri illa bi iznillahi mm. sai da izinin Allah din wanda Allah ya so abin ya mata tasiri a babin jarrabawa da izinin Allah abin yana iya ai dama hikiman da ya sa maka kawo din dan a san hatsarin da ake ciki a san kuma waɗannan abubuwan ba kyau saboda sarki hanyar da aka zo da mutanen irin waɗannan abubuwan an zo musu da shi ne da sunan cewa wannan abun roƙon Allah ne taimako ne laƙani ne ka lura na'am sannan abu na biyu ina so ɗan uwa ya gane dama abin da Allah yake nuna ta mafi yawancin mutane wallahi ko ka gansu a riga da sunan musulunci ba su yi imani da Allah ba me yasa cikin suratul saba'i Allah yake wa mai hashiruhum jami'a ranar da Allah zai tashi kowa da kowa sun mai qul lil mala'ikati sannan ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakum kanu abu zo nan ku suka bautawa Alu za su ce subhanaka anta waliyuna min duniya. sai su ce bal kanu ya abu jinna a a'a sun bauta ma aljanu ne aksaruhum bihim mu'min kuma mafi yawanci sun gazgata aljanun sun yi imani da su so ita kuma hanya irin wannan dama sarki ba ta yiwa dama ittifaki ne tsakanin aljanu da ɗan adam su ɗora shi kan wata hanya ta lalacewa sannan shi kuma za su dinga biya masa wasu buƙatunsa ka lura ittifaƙi ne za mu yi maka kaza kai ma za ka yi mana mai kaza ga abin da muke so ka yi so babban abin da ya kamata mutane su gane duk wanda suke da alaƙa da wannan hanyar wallahi hanya ce da duk wanda ya kama ta in ba tuwa ba zai taɓa rabuwa da duniya lami lafiya lau sannan abu na biyu mm-hmm. abin da uwa ya kamata ya ce mu ja hankalin mutane shine babu kaman ƙoƙarin kiyaye azkar ɗin da suka tabbata daga annabi a kowane irin munasabobi da wannan hanyar ne kaɗai Allah zai ba ɗan adam kariya daga sharrin waɗannan mutanen da ake amfani da su da sunan malamai da makamantansu amma ai matsalar ɗan uwa ta wuce diyyar da ma kai kake tunanin ta yanzu kwanan nan sarki zaki wani bawan Allah yana da shago ya daina zuwa kasuwa sai ya zamanto da ya ɗauki mota zai tafi kasuwa kawai sai ya ji wani zazzabi ya taso mai hmm. sai ya kwana da mota ya koma gida ya zaman shi sai da ta kai duk wanda ya mai maganan kasuwa sai sun yi faɗa da shi ranan nan yana da makoci kawai ya hau sama na rumfar shi zai gyara wani abu sai ya hango kan kada akan rumfan wannan mutumin an kawo layoyi an sa sun kai guda ɗari kowace laya kuma an zo an tsira allura a jikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka lura? In ka lura da harkar cultism da duk mutane suke shiga, da ai duk zaka ga abu ne da yake da alaka da aljanu, kamar yadda Allah din ya faɗa yace bal kanu ya abudul jinna aktsaruhum bihim mu'min mafi yawancin mutane da su suka yi imani. To shi yasa malamai sun yarda cewa siru haqqun sihiri gaskiya ne idan an yi yana tasiri amma sai idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa mun da aka so da shi tukunna ya masa tasiri sannan zai masa wannan shi da haka muna roƙon Allah ya tsare mu masu shiga irin wannan hanyar mata su ji tsoron Allah su bari sannan kuma mu mai ƙoƙari mu kiyaye abubuwa na shari'a wanda suka tabbata daga annabi ba wata hanya da Allah zai ba mu kariya daga irin wannan sharrin sai ta wannan hanya yanzu kwanan nan akwai mutumin da fa babban jami'in tsaro ne wallahi akwai wani ko auren farin bai yi ba amma haka za ka zo ka ga matan mutane sun taru a gurin shi ya zo kawai ya ga yashi mai shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas da matarsa daidai lokacin da aka ba shi target ko da ya zo yarinya ya sako daga mota ya samu ta fito daga wani shago an tura ta ta siyo kwai wai wannan kwan da shi za a haɗa a yi mata aiki kuma wanda ta dora ta akan hanyar fa mahaifiyarta ce ba kuma dan tare ta ɗauke ta suka tafi mm. so kaga irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa Allah dai ka tsare mu ka tsare mana imanin mu mu je na gaba to uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kola akan whatsapp Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sarki zaki. Na'am kola sunanka inda kake kira? Sunana Mu'awiya daga Kano, Najeriya. To malam Mu'awiya kana tare da malam Musa Yusuf Asad da sunna kan wannan layi. Na'am ina wa malam barka da shigowa kuma ina masa fatan alkhairi. Yana ji ko yana amsa. ina amsawa dan uwa. um, sarki zaki kusan ba tambaya ba ne kamar yadda topic ɗin yake nuna sai dai ɗan sharhi da ɗan ƙarin bayani wallahi azimu sarki zaki na sara malam kuma na yaba masa kwarai da gaske da ya zaɓo wannan topic ɗin hmm. kuma matsala ce wacce magana ta Allah duk wanda yake a cikinta ya san irin abubuwan da yake faruwa malam na san ya taƙaita al'amura da yawa da dama saboda wannan ba kafa ce da kusan za a tona komai a kai ba wannan matsalar ta abin da ya shafi abin da ya shafi yadda a yau muka tsinci kanmu a kai ta irin yadda matan aure suke abubuwan da bai kamata ba abin ya wuce tunanin duk wani mai tunani ya wuce tunanin duk wani mai tunani ya kamata mutane su shiga taitayinsu kuma matsala ce wacce kan gini ran zane aka batta magana ta domin allah koyarwa addinin musulunci ya nuna mana yadda za mu nemi aure da kuma wanda za mu ba wa aure to a nan aka bi komai na farko su iyaye daga fuskar eh, mata wa'inda za su ba wa 'ya'yayensu ma'ana mazajen da za su aura wa 'ya'yayensu wallahi azimu za ka tausaya wa macen da wata bata taba zina ba tun da take har ta kai kanta gidan miji amma takan tsinci kanta a mazinaciya a bayan ta kai kanta gidan miji to kaga wannan akwai ayar tambaya shin menene ya kai ga macen da bata taba zina ba sai bayan ta aure kuma za ta yi zina idan bukatar ta namiji to ya kamata a ce kan ta yi auren ta tsinci kanta a wannan yanayi da bayan ta yi aure ta jefa kanta a wannan yanayi to a nan ina son malam in Allah Ubangiji ya sa na kai ya ƙara bayani na san malam ya taƙaita wasu al'amuran saboda lokaci kuma mai biba ba topic ɗin iya ba iyakacin wannan daurin za a yi baki za zai iya zama musalsali har zuwa lokacin da za a ɗan samu fuskantar warwarewa abin nan kaga yana da alaƙa da su iyaye maza wanda za su aura wa 'ya'yayensu sukan duba wasu abubuwan da wanda ba shi addinin musulunci ya ce su duba ba kila wannan yana da alaƙa da nasaba da faɗawa su cikin wannan yanayi da ta tsinci kanta a ciki shi ma haka na namiji in za ka yi auren nan akwai al'amuran da shari'a ta ce ka duba wanda za ka aura da kuma gidan da za ka je ka nema da kuma zuri'ar da za ka je ka nema aure to su ma mazan na yanzu ba shi suke nuna ba wani samar saurayin za ka ji yana shi sai fara doguwa za ka ji kalan matan ma da zai aura yana gaya maka fara yake so doguwa yake so babu ruwansa mai addini ce babu ruwansa iyayenta mutanen kirki ne babu ruwansa da bibiyar zuri'a su har zuwa irin abin da addini ya tanada na in za ka nemi aure ka binciki wannan ka dubu wannan to wannan kenan abu na biyu ta fuskar haifuwar ita kuma matsalar alaga ta malam shi ma yana da nasaba mai karfi ta yadda a yayin da mazan suke da laifi mai tsananin yawa su ma matan ta wata fuska suna da laifi mai tsananin yawa amma ni na fi ba wa mazan laifi yawa fiye da matan domin dalili na anan shi ne shi namiji shi ne jagora kuma sikiyari kusan na aure a hannunsa yake kuma addinin musulunci kusan shi ya ba wa duk wata fawa ta yadda zai iya juya mace ta yadda zai iya sa ta ta yadda zai iya hana ta musulunci bai sa wa mace ta umarci namiji a zamantakewa na aure sai dai bil ma'aruf ba bai sa ta ta hana shi yi wani abu sai dai abin da yake na ya kaucewa shari'ar musulunci za ta iya hana shi ta nusashe shi amma karfin iko da karfin faɗi aji yana ga na namiji to za ka samu hmm. magana ta Allah rashin adalcin da muke wa mata ya isa hmm. za ka samu sarki zaki mutum yana da yadda zai duk irin abin da ya kamata na haƙƙi da zai iya ba wa mace yana da abubuwan da zai iya da dama wallahi sarki zaki wallahi akwai namijin da in ya auri mace har su haihu har su kuma haihuwa har su kuma haihuwa akalla 'ya'ya uku wallahi wannan audigar da zai iya siyo ba zai iya siyo mace wacce in Allah Ubangiji ya sa tana jinin al'ada ɗauka ta sa a jikinta wallahi ba ah, sarki zaki sarki zaki ya takaita maganar sa jama'a na da yawa malam abinda nake cewa ku eh, mu ajiye waɗanda ba su tsara da shi mu ajiye waɗanda suke da matsala malam malam ka gane sarki zaki Eh maganan gaskiya malam Muawiya don Allah na eh, takaita minti daya saboda jama'a na da yawa ma ga yan TikTok sun cika ga eh, kuma na ana kira. Magana ɗaya ma zan faɗa magana ɗaya ma zan faɗa kawai mu wuce gurin Allah ya ka. Alga ta malam malam Musa akwai macen da wallahi azimu saboda hoda da jambaki da jagira a matsayinta na mata aure ba ta taba zina ba har ta kai ta kai kanta gidan miji amma saboda hoda da jan baki da jagira za ta iya fadawa wannan sabga to abin da nake so malin ya ja hankalin maza su kula da haƙƙin da Allah ya dora musu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jama'a da zaki magana da yake magana magana ce guda biyu eh ka lura na'am magana ta farko a nan gurin ba ma goyon bayan duk wani namiji da zai zo ya auri mace akwai responsibility ko 'ya'yan shi ya kasa sauke nauyin da Allah ya ɗora mai. sabani na maka maganan fa akwai mazajen da sun auri mata duk abin da ya kamata su tsare wa matan a rayuwa sun tsare musu yanzu kana jin wannan yarinyar fa mijin aure yake nema matar ta hana shi yin aure in ta ji zai yi aure ta kashe ta kira ma matar da zai aura ta ce sai ta kashe ka san akwai matan da sun kwammace gara kai yan mata talatin a waje kana da alaka da su da ka auro musu mace ta halar ka kawo cikin gida? Akwai su da yawa. So, ɗan uwa masu matsala ka ajiye su, mu ɗauki waɗanda ba su da matsalar duk abin da ya kamata mazajen su tsare musu a rayuwa sun tsare musu, amma kuma suna bibiyan malaman tsibbin. Haka ne? Kalma? Haka ne? A kuma hanyar malaman tsibbin kuma ana amfani da su da cewa da sunan in ba a yi amfani da su bukatar su ba za ta biya ba kuma suna yadda. Hmm. Ka lura? Na'am. In ka ce wa'incan matsaloli ne ya kai su ga wasu ba su da matsalolin na abin da za su ci ko su sha ko gidan da suke da zama ko kuɗin da za su kashe amma duk da haka kuma sun hana mazan zaman lafiya. Yanzu wannan da muka saka bidiyon ta da aka ce ta tafi makabarta ta ce tana roƙon Allah ya raba na cikin kabarin nan da ransa irin yadda ya raba na cikin kabarin nan da ransa ya raba alaji wane da matarsa yanzu wannan matsalar ta abin da za ta ci ne ko za ta sha ko kaza ko kaza Ta gaba shi ba ne. so namiji idan zai yi aure sannan abu na biyu kasan cewa na daga cikin abin da wasu matan suke yi na tasiri shine ta fari? kamar yadda ga wannan yanzu da a ce an ji an yi wannan sihirin ya yi tasiri a kan shi sarki zaki to matarsa in tana da rai da 'ya'yan kana ji kana kallo haka za su wulakanta bai iya musu komai a rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tasirin me buka tasirin sihiri hmm. so na ga wata tana cewa wai a maza ne ke yin bokancin inda mazan ba su yi ba da matan ba su je gurin su ba abinda bata sani ba ita a harkar bokancin ta san cewa akwai mata suna yi ba Mm. Mata na yin bokan su. Comment ɗinku da Allah ku samu hakuri yau wala Allah malam kuma ya mix maza da mata ne. Akwai sayin da da zo kuma kan rashin adalcin maza. Yaza ba kamar kawai yana. Eh, ma yanzu inda a ce haƙoƙi za mu faɗa. Eh. Wanda mata Allah ya ɗora musu akan maza da wanda maza to da an faɗa kowa zai iya gane matsayinsa ya tsare ko bai tsare ba. Ta lura? Na'am sosai sosai. Amma a na wannan babin sarki zaki. Mm. Babu wanda ya isa ya musa cewa bibiyar malaman tsubba da mata suke yi bai ninninka na maza ba. Sannan su mm. matan ba za su iya musawa ba. Sun san cewa mafi yawancin kuma wanda suke bibiyan malaman tsubba. Wallahi tallahi ana amfani da su a wannan hanyar da niyyar cewa in ba a yi amfani da su ba bukatar su ba za ta biya ba. To. Sun san ana yi. Mm-hmm. kuma sun san cewa matan su suke zuwa su je su shige-shige wani kaga ya wulakanta raguwan matansa ko ya wulakanta matansa da 'ya'yansa duka akwai tasirin abin da su matan 'yan uwansu ke yi hmm. so kawai su ji tsoron Allah su gyara irin wa'annan wallahi kwanan nan sarki shi dan uwa da wannan maganan shi abin da bai sani ba na rantse da Allah da wuya a ce maka awa ashirin da hudu a gidana ba a zo min da matsala aure ba. Hmm. Allah ya samu dace ba na gaba ya kira mu ji. Assalamu alaikum rahmatullah. Ɗan TikTok ya kuna za ku barin ba ɗan WhatsApp da ba. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala tun kola daga WhatsApp. Amin alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? sunana Bilyamin Mustapha daga Kaduna State Makarfi Local Government. Ok, Malam uh, Bilyamin kamin kai magana na ga jama'a na tambaya namban kira ga namban kira ku yi hakuri mun saka namba duk kowa zai iya kira kan wannan namba da muka saka ku yi hakuri saboda Allah. Uh, Malam Abu Jafar muna maka sanda zuwa na gode maka sosai. All right, good talk mu ci gaba. Bismillah. Yawa, eh, ina wa babban malaminmu malamin musa yusuf asadu sunna hmm. fatan alkhairi ina mai barka da zuwa kan wannan program da ake gudanarwa ina ina amsawa dan uwa yawa kai ma mai girma sarki zaki irin wannan gudunmawa da kake bayarwa ta alkhairi allah ya saka ladan a mizani amin godiya nake godiya nake eh, irin wannan abun ni zan ce kusan ya faru a gidanmu ne ma recently bai wuce wata biyu da suka wuce ba mm. wanda yake broda na ne abin ya faru da shi eh, ya aure matan shi tana son shi yana son ta suka yi aure wanda yake tsakanin gidansu da gidanmu ba nisa eh, yana da gida ita kadai ce a ciki akalla yana da ɗakuna guda bakwai a cikin gidan nan duk ɗakunan nan ba inda iyayenta ba su samu mata kaya kayanta a cikin ɗakin nan ba arsenal ɗaki wannan ma a ce nashi ne ba shi da shi yanzu maganar da muke da kai shekarar eh, sun sami yara uku sai Allah ya kaddara ta yi karatu ya yi karatu amma sai kasance mahaifiyar shi ita ce ta hanyar da ta neman mata aiki ta riga shi broda din mu samun aiki so hatta kai ga ta sai mota za ta je unguwa shi yake kai ta kai yara makaranta ya zama dai kamar kusan boyi-boyi a gida. Direba, no. So, yes, last year sai ya samu aiki. Ya samu aiki da hukumar NDLA. Akwai hotunan duk abubuwan da suka faru. Na yi magana da shi yanzu kafin in kira ku shi ya hana ni in sa hotunan abin da ya faru. Oho, to. Amma na gaya mai zan ba da labarin abin da ya faru. Mm. So, shekararsa ɗaya yake nan da samun aiki da hukumar DNA wallahi ina gaya maka sai rashin zama a gida na yana zuwa wurin aiki sai sa irin waɗannan abubuwan da take sa shi yau za ta je unguwa ko za ta yi kaza ya tuka ta mm. sai kasance ba shi da wannan tayin ɗin yanzu har sai da ya nemo wanda zai rika kai yaran shi makaranta wanda yake idan ita za ta wurin aiki shi ya tafi wurin aiki so magana kai yara makaranta da ɗauko su sai da ya nemo wanda zai mai wannan wallahi ranka daɗe a sanadiyar rashin kai ta unguwa ba aure ta je na nema ba ba wani abu ta ji zai yi ba ɗaya makamancin haka ko mashin bai saya ba motar ta ɗin nan da ta saya ita suke amfani da ita a dalilin rashin kai ta unguwa wallahi ta dafa tafasasshen ruwan zafi eh? wallahi ta kwara mai tafasasshen ruwan zafi ta ɗiba ta kwara mai ya fita ya yi wa makotansa magana aka tafi aka kai shi asibiti almajirin gidansa shi ya zo da gudu ya zo gidan mu ya fara yayin mu ta ɗauke shi suka tafi asibiti amma da aka je asibiti ake tambayan shi me ya faru yadda za a rubuta statement yadda za a wannan ɗin shi a asibiti ya ce shi ta ce yana wanka a bayi ta faɗo mai ta ƙona shi. A haka aka yi treatment ɗin. So organization ɗinsa ndla su ne suka ce ba su yarda saboda dole sai ya yi report na daina zuwansa aiki shi ne dalilin da ya sa organization ɗinsa ma suka ce suka san cewa ga abin da ya faru dole aka koma banki eh, asibiti aka canza statement aka yi organization ɗinsa su suka kai abin kotu mm. da suka kai abin kotu ranar shiga kotu ta farko a gaban alkali yake kuka yace shi ba zai iya shari'a da ita ba yana ba kotu hakuri a bashi dama su koma gida su sulhunta mm. Mm. a ƙarshe abin da ya faru mu ne kawai muka iya shiga maganar cewa ko ya rabu da ita ko kuma mu mun haƙura da shi mun sallama shi a matsayin ɗan uwanmu a wannan dalilin ne ya iya mata saki da maganar da muke da kai a yanzu ɗin nan bai ma fara sa kaya ba saboda kunan da ya yi saboda bai game warkewa ba so malam ya takaita irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ne Kai, mata ba wai sai in mutum zai ƙara aure ba a'a su kullum mata abin da suke lissafawa shine mijinsu shi zai riga su mutuwa su gaje shi dukkan rigimar da mata suke a gidajen aure a akan mazajensu shine tunanin mijinsu zai riga su mutuwa su gaje shi ba sa kawo wa kansu mutuwa ko kusa wallahi hmm. kai ya dai recently wannan abin ya faru ni a family na yayana ne wannan abin ya faru da shi na ce yaya aka ka bari har aka zo nan gurin don kafin a zo nan gurin abubuwan da suka fi waɗannan zafi sun faru sai na ce ni ba zan iya zama da matar da za ta iya zagin iyayena ba ma ya ce to ai biliya wannan ba wani abu bane a wurin ta. idan zagi yana zama ciwo ko ya zama kari ni da ne ya zama kari a tare da ni a lokacin yake gaya mana hauka ta taba dakowa ta taba binsa da ita amma kafa a family din mu ba wanda ya taba gaya wayo na ga ajiya zainab da take ta inkari tintini malam na ga wannan labari da ta ji ga ta ta rubuta cewa wai lalle wannan mata ba ta da imani to abin da ake faɗa kenan abin da ake faɗa kenan sarki zaki banda wannan kisa ke sai naka ga eh. saboda namiji ya tashi zai ƙara aure ta mame shi ta yanke al'aurar gabaki ɗaya duk ana da su to kowa ya rasa kenan wallahi tallahi ai akwai wani karin magana da bahaushe ke yi yana ah. cewa abin da ya gagari maza sai mata a Kano abin ya faru recently to malam bawa Allah mun gode sosai kawai mu ci gaba da eh, addu'a sannan sannan mm. sarki zaki idan muka dawo ta fuskar yara insha Allah sai mu magana kai anjima kaji Sannan sarki zaki idan muka dawo ta fuskar ‘ya'ya mata, hmm. yara, kaso goma na waɗanda iyayensu suka mutu ko aka bar su ba iyayensu mata a gidan za su faɗa maka irin matsalolin da suka fuskanta. Lokacin da matar babansu ta rike su yanzu kwanaki a nan Kano, wallahi sarki zaki lokacin da Malam Ahmad Guruntun ya yi hatsari, na je gaida shi ina fitowa daga asibiti wallahi sarki na ga wani yaro akan keken guragu ana tura shi wallahi ba shi da hannu duka guda biyu ba shi da kafa duka na rantse da Allah in ka ga yaron sarki zaki sai ka mai kuka ka hmm. san wacce ta yi sababin yaron ya rasa hannayen shi da kafafun shi tun yana dan karami matar baban shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so kwanaki wata yaro dan shekara shida a nan Kano abin ifaru wallahi sarki zaki abinda ma yaron duk asibitocin Najeriya sai da aka rasa sanin wani asibiti ne zai iya karɓan yaron ya mai aiki wallahi sai da aka ɗauke shi a jirgi aka fita da shi waje sarki zaki karamin yaro ne ɗan shekara shida kasan sai da ta karya shi ya kai guri shida mm, mm. fa mm. yaro ɗan shekara shida a karya mai hannaye da ƙafa ya kai guri shida ta sa mhm. reza ta yanki harshen shi da marenan shi wallahi shi mai mai ya ne wallahi tallahi mai ya adamin <laughs> ba jini ke sun kip har reza har cikin harshe wallahi baban ya bace wallahi tsabar rashin imani ne bari in faɗa maka wallahi sarki zaki yadda aka yi ma yaron wallahi asibitocin Najeriya nan kaf wallahi sai da aka rasa asibitin da zai iya ma yaron na aiki sai da aka ɗauke shi a jirgi aka fitar da yaron ƙasar waje Hmm. so irin wa'annan kisa-kisan duk suna faruwa kuma yanzu da zaka ce ka ba da dama yaran da wa'anda ba iyayensa da suka haife su ba suka riƙe su kaso goma za zaka samu uku ne suke samun rukun kwarai bakwai duk za su faɗa maka wahalar da suka sha a rayuwarsu hannun matan iyayensu lokacin da ba iyayensu mata ko dai sun mutu ko an fita an bar su a gidajen. Na'am, na'am. ai Allah cewa uku mu abuna uku la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a zaka haifi da sarki zaka rike da na wani amma da dan da ka haifa da dan da ka rike baka san wanne zai maka amfani a rayuwa ba wallahi sosai sosai sosai sosai so so duk wannan yana daga cikin abin da su matan ba sa kallon shi a matsayin rashin kirki na ƙarshe ka lura na'am so ba muna goyon ba wanda zai yi zalunci a goyi bayansa zalunci kowaye ke shi sunansa zalunci sarki zaki amma rigingimin da na faɗa maka na ce ina cikin su kullum ba ranar da ba za a ɗauko kis ɗin rigima yanzu kwanaki wata da tana so ta ɓata sunan mijinta ka san abin da ta mai ya'yan shi da ya haifa da mai shekara takwas da mai shekara shida da ƙasa da haka da ta tashi cewa ta yana amfani da 'ya'yansa da ya haifa. Saboda wata bukata da take so ta cimma, kafin hmm. a ankara a gane labarin ƙarya ne ta riga ta masa illa ko ina ana kallon shi a matsayin mutumin banza. Saboda lokacin da za a ce yarinyar ka da mai shekara shida wacce ka haifa, da mai shekara takwas kai ne ubansu kana amfani da su. Dan Allah an gama zuban ma da mutunci ko ba a yau. wallahi gama an zubar ma da mutunci sosai duk wannan yana faruwa ba. Allah sauke Allah sauke Allah sauke Walai Ismail kaka na san da zuwa jama'a to Allah an ku bar mu ba 'yan TikTok kuma dama ku yi hakuri 'yan WhatsApp 'Yan TikTok suna da yawa sosai 'yan WhatsApp dan Allah ku yi hakuri mu ba wa ɗan TikTok su ma dama a ah, shi magana ku yi hakuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga WhatsApp. Barka kare kola sunan kargai na kikira. kira? Kola daga WhatsApp. Kola ya sunanka daga yana ke kira? Ina kira daga nan Ibadan Oyo State. To, masha Allah, kana tare da ya sunanka? Sunana Muhammad Ali. To, Malam Muhammad Ali, kana tare da Malam Musa Yusuf Fasa da suna ka wannan layi. Ni tambayar da zake da shi ne, To, Malam Muhammad Ali, kana tare da Malam ok tambayar da nake da shi ne shin wannan matar da aka haɗa kwan haihuwarsu da baturiyar nan sannan kuma da namijin ta ɗan waye ne ke da kan ne ɗan. To, mun gode. Bar ma lai baka amsa. Mun gode. To, bismillah shek. Ai sarki zaki na faɗa mai cewa wannan tana daga cikin matsaloli da malamai suke saɓani a kanta a yanzu. Kusan suna zama a abin da ake ce masa rabida kusan duk bayan wata shida a tattauna irin waɗannan matsalolin da suke ainihin wato tasowa. So mm-hmm. matsala ce da muna jirin tukunna wata amsa malamai za su bayar kafin ma mu zo mu magana akan ta Allah ya sa mu dace. Amin. Don Allah ga namba ɗin mun saka ba wani namba kuma daban namban da ake kira ita ce namban da muka saka ku ya kure. Uh, ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Sarki wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki barka da dare. Barka kare kola sunan ka daga ina ke kira? A sunana Bashir Izala daga ƙasar Morocco. Bashir Wa malam Bashir Izala. Bashir Izala daga Morocco kuma. Okay malam Bashir Izala. Okay. Allah ya kara lafiya. Masha Allah kana tare da malam Musa Isa da sunna. gaskiya ina da korafi kaɗan akan wannan shirin da ake tattaunawa musamman masu kiran waya. To. Kamata yi a kai da kamar minti ɗaya ko minti biyu mutum ya biya sa kawai ya kashe ba mutum ya dinka ba da labari kala-kala ba kuma bayan akwai mutane da yawa da suke so su kira. To kai da to irin shi kai ma kake yi shi kai magana kenan. Ina wa ba da faɗa korafi. <laughs> Wa alaikum salam wa bashiri zala Allah sa kawo kan alkhairi. <laughs> Ara, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola da ke kira kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola a kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kola ya sunanki daga ina ke kira? Sunana na ina kira daga Masero. To, masha Allah, muna jin kira tare da Malam Musa Yusuf Asad da Sunna. Malam Musa, barka da karatu. To, muna amsawa ‘yar uwana na daga Masiru ko? Eh. Malam, da Allah ina so in roƙo ne idan za a irin wannan karatu ɗin wanda ya shafi laifin maza da mata ya kamata a riga kamuna malama mace. Wanda ita ma za su shiga cikin karatun domin ta tsaya ma mata. A'a. me yasa saboda gaba ɗayan karatun yau kamar ana faɗin laifin mata ne to she inda kuma aka faɗa na maza baki ji bari? na ji inda aka faɗi na maza amma kama an fi mai da hankali kan abin da mata suke yi saboda yar uwa kin san dalili Malam ina jin ka abin da matan suke fuskanta ya fi hatsari ko a gurin Allah yanzu bari baki misali yanzu a kin san cewa wa'annan da mata ke zuwa gurin su bokayen nan da sunan malamai punishment na farko idan mace ta ji abinda annabi ya ce sai ta sallah na kwana arba'in Allah bai karba ba eh. saboda hatsarin abin eh. kin lura Eh, Ita matsala ta abin da ya shafi bin malaman tsubba da bokaye. Matsala ce da take da alaƙa da aƙida, matsala ce da kwata-kwata tana sa alaƙan mutum da Allah ya lalace. Matsala ce da akwai tsarin da in aka ɗora ka a kan shi in ka da imani ba za ka iya aiwatar da abin da ake buƙata ba. So abin da ya sa muka yi tarkibi muka mai da hankali a gurin hatsarin da mata ke fuskanta a wannan bangaren da danjar da suke kai. ya fi abin da mazan suke kai na hatsari saboda ai ciki mun ba da misali da dalili na cewa yanzu ke a matsayinki na ya mace cin amana mafi girma da zaki ce mijinki ya miki shine ki kama shi da wata haka ne ba su kadai bane cin amana da maza suke yi malam cewa ne ba su kadai bane amma mafi girma na ce miki ai cikin abin da muka yi magana sarki zaki bidiyon wacce muka fara kunnawa mhm. na farko da ta faɗa ababen da mijin yi ai ba mu goyi bayan shi ba akan abin da ya hatta iyayenta ma da suka aurar da ita ga wanda ba ta so a lokacin da ga wanda take so ai ba mu hmm. goyi bayan abin da suka yi mata ba sam na ta lura ah, ina da tambaya akan to me tambaya ki yar uwa tunda kin tambaye kin ce me dalili ne to shine maka baki cewa ɗaya daga cikin dalilan ga dalili na farko so uh, ina ganin kamar akwai lacca da na taɓa yi ina ganin za ta kai guda biyu mai unwanin zaluncin da maza suke wa mata ki koma kan mu in kin yi sacin mai suna na uh, Musa Yusuf Asadu Sunna za ki gani na yi wannan laccan har guda biyu kuma a nan na kawo abubuwa da yawa da mata mazan ke yi wa matan a wannan lakcan da na yi. So amma bari mu baki menene tambayar ke uwa? yawa akwai wata baiwa Allah da take cikin wata matsala mace ce mm. yaro ita zama ne ya hada ta da kishiya sai 'ya'yansu suka yi fada wannan dan kishiya da wannan dan kishiya suka yi fada a tsakaninsu ɗaya dan kishiyan sai cire ma ɗayan 'yar kishiyan haƙori sai aka fara fada to mijin baya nan da ta kira mijin ta gaya mashi ga abin da ya faru sai ta mata ta yi haƙuri ta ɗauki yaron ta kai shi asibiti ta je ta kai yaron asibiti tana dawowa ba wuta a gidan da suke an ɗauke wuta sai ta ji motsin mutum a zaure to ta ɗauka kishiyarta ta ce sai ta rufe ta da duka sai da ta yi mata dukan da har da ya sa ta faɗi ta suma sai da ta gama dukanta sai ta gane ashe uwar mijin ce ta doka ba wakili ta ba ita kuma uwar mijin ta zo gidan ne ta bukatar su da ta fahimta abinda ta yi sai ta gudu saboda babu wurin ganta aka ɗauki tsoho aka kai ta asibiti so tambayin da take shi ne ya dace ta faɗa cewa ita ta yi wannan aiki ko ta rufa kanta asiri tunda babu wanda ya san ita ce ta aiki wannan abu Sarki zaki. Sarki zaki. Ban da fada duniya ba za ta fada lahira. Gane, sunan wani wani ya cika aiki. An ɗaukai gadi mai gida ya bashi doka da oda ya ce duk wanda ya zo kakkabar shi ya ce hmm. ya ce alhaji kowa ka tafi ya ce kowa na ce baban mai gida ya zo ya matsa sai ya shiga ya kama baban shi ma ya mai dukan tsaya mm. ne aka same cika aiki to kaga wannan ita ce ita ma mm. ainihin wato a cika aiki yanzu dan Allah sarki daki daga jin motsin mutum a duhu ga <laughs> tabbatar kowaye ba <laughs> ah, za ta fada ka kama shi kai ta duka Ah, so ni ina ganin sarki zaki ah. a irin wannan babin abinda da ya kamata ta yi abu biyu ya kamata ta yi gaskiya hmm. na farko ta tuba zuwa ga Allah akan abin da ta duk da kuskure ne sama lokacin da take dukan ta ba ta yi ihu bane wacce take duka mm-hmm. <laughs> shiru ta yi <laughs> ta yi ihu tana iya gane kishiyarta yadda take fara da ita <laughs> kowa ita bace Allah ya Sarki daki. Na So, abu na farko kenan. Hmm. Na biyu, tsakani na Allah fitowa ta ce ita ce wani to zai haifar da matsaloli masu yawa. Na farko kaga in mijin yayi shiru bai iya ɗaukan mataki a kanta ba. Dala sarki zaki ka kaddara a ce kana da mahaifiya matar wanka ko ƙaninka ta samu haifi ku ta duka daga baya ka gane cewa ita ta yi mata duka dan Allah kenan sai ka hakura ta da ki banza Allah kiyaye malam Allah kiyaye za ta je gidan su da rauni wannan <laughs> a ai idan kai a matsayinka na mijinta kai ne in ta tafi gidansa da sauki in kana da kanne ko yayi tsakanin maza da mata ka san abin da zai biyo baya watakila su kuma suka tashi dukanta da sunan ramuwa an da kima masu ana iya mata dukan daga nan za ta tafi lahira to kaga banna zai biyo baya so shawarar da nake ba yar uwa tsakani da Allah ta kuskure ta tuba zuwa ga Allah sannan ta mu'amalanci mamar ta hanyar yi mata mu'amala mai kyau da kyautata mata har sai ta tabbatar da cewa ta fuska kyakkyawan aiki da za ta yi wajen mu'amalar ta da maman ya tafi yadda wannan mummunan aikin da ta yi amma lalle kan fitowa ta ce za ta faɗa ita ce mata duka to ɓannan fa da za ta biyo baya tana da yawa sarki zaki. Hmm. Hmm. Allah sauke. Malam na gode su, sannan kuma da Allah ina so roƙi arziki wajen Malam Musa. Hmm. Idan babu damuwa da Allah ina so a bani nomba Malam Musa saboda akwai abubuwa da yawa wanda nake so na tura maka wanda ya danganci mata da irin halin da mata suke ciki musamman a gidajen aure da abubuwan da suke faruwa da su akwai misalai da yawa wanda ya kamata a da lokaci a yi magana kan irin wa'annan abubuwan amma idan malam baya damuwa cewa ana ba mata numban shi a to na me sarki zaki kamata na maka izini Shi kenan ba damuwa. Eh, na gode. Ai mu na kowa ne ko sarki zaki. A sosai ma sosai kan malam sosai sosai sosai. Addinin musulunci tun da aka fara shi dama da mm-hmm. maza da mata aka fara shi so muna jin cewa yadda mazan suke da haƙƙi a kan mu wajen karantar da su matan ma suna da haƙƙi wa inna ma kawai mukan yi takatsantsan akan wasu abubuwan da suka zama dole sai an yi takatsantsan da su ko ba haka bane sarki zaki Eh, sosai malam sosai sosai sosai Allah ya samu lafi. amin amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. kola daga tiktok wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna magana da mariya ibrahim mai sallah ajiya malama to malama mariya ibrahim mai sallah to Allah ya tabbatar da ke a cikin sallan sosai Amin ya hayya kayyum ina muku fatan alkhairi. To muna amsa. Malam Musa asadu Sunna ina miƙo gaisuwa sosai Allah ya saka da alkhairi. To muna amsawa yar uwa. Ah? Mm. Idan na'am malam idan akwai an riga an yi ne to sai na je na duba. In kuma ba a yi ba dan Allah a taimaka a yi mana haƙoƙin mace akan mijinta. Mm. Kamar zai sa idan aka yi wannan lacca ko wannan topic din maudu'in nan zai kawo yani sauƙi gurin mace-macen aure da kuma haƙƙin mace a gurin mijinta yani kowa ya san haƙƙin kowa kamar za a samu wata natija a cikin lamarin insha Allah in kuma an yi ne to sai mu je mu duba eh. insha Allah abu na farko kenan abu na biyu kuma na'am bismillah okay na'am ah. Ah, gaskiya ita wannan wadda aka karanta labarinta a tun farkon nan mhm. um, abin da nake cewa to shari'a mutum ɗaya ba ta yiwuwa ko ba haka ba malam ya kamata a ce da a ce an ji ta bakin namijin saboda dai ka nemi wani abu ko da yake auren dole ne kuma ba soyayya a cikin wannan auren dama za a samu irin wannan mashakil din zai ringa faruwa saboda ba a gina auren akan wanda ba a bata wanda take so ba amma me ni ba na ganin wai don mace wai ta dauki wata dawainiya. duk da dai wannan kamar kuma choice nawa ne don kin yi wa miji wani abu har ki faɗe shi a cikin labarinki don kin yi wa 'ya'yanki wani abu har ki kokarin wai ki faɗi wata magana wai wai aike kina mishi kaza kina mishi kaza da kaza har daga ƙarshe ya zo ya kawo wai har kun rabu to ai rabuwan aure tana ruguza abubuwa da dama dole a samu matsala akan wa'annan 'ya'yan mu mata da ake cewa muna da karancin ah, wai hankali dogon tunani ne kwata-kwata ba mu da shi mu kawai a lokacin da abu ya zo mana to lokacin za mu ɗaukake shi lokacin da muka ce ba masu lokacin ba masu shi ne bambancin mu da maza namiji yana da dogon tunani mu kuma da aka tashi aka sa mana mai gajeren tunani ba ma fakkara komi kawai abin da ya zo wa mace kawai sai ta yi shi ba ta tunanin zai miki daidai ko ba zai miki daidai ba tunda har Allah ya riga ya jarabce ki iyayenki suka baki wanda suke ganin shine zaɓin su ki yi haƙuri mana ki rabba a 'ya'yanki tare da mahaifinsu yanzu in suna tare har ya mata wani abu a nawa tunanin kenan wannan ko da nawa ah, wannan din tunanin namu yanzu na gama cewa ba dogo ba ne <laughs> amma ne wala komi ka sa shi a mizanin da ya dace ita mace ga irin wannan ɗinmu da aka bamu ko ba ba kuma a maganar malam a farko yana cewa ya fara kawo abubuwa da suke sawa mace da miji a samu matsala yayin da kika fara tunanin ke daidai kike da mijinki baki dauke shi a matsayin shugaba ba wallahi dole a samu matsala malam ina tare da malam a wannan 100% mace za ta nuna isa yanzu kamar wanda ta zuba mijinta ruwan zafi an ga duba wata isa ce dan bai kai ki unguwa ba dan shi kadai aka halitto ki to irin wannan abubuwan suna da dama inda muke kuskure amma sai ka juwe mata wai an zo wai wai malama mariya Allah ya saka miki da alkhairi very good wallahi very very ci gaba muna jinki muna jinki bismillah to na'am to sai ka juwe ana wai ko kawai akwai wani haƙƙin wanda ya wuce wanda musulunci ya bamu mu da da muke cikin gado aka da aka ce za mu ci gado duk wannan bai ishe mu ba bai ishe mu ni'ima ba da ya kamata mu gode wa ubangiji sai ka ji wai ana iwo wai akan haƙƙin mata har wani haƙƙi to Allah ya ba mu sa Allah ya kuma datar da mu Allah ya ƙara mana fahimtar sunna da binta kuma Allah ya sa maganganun mu su dinga daidai da ayyukan mu Allah ya saka wa malaman mu da mafificin alkhairi ina kowa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi na Allah ya saka miki da alkhairi mun gode. To bismillah shek. maganar da ta faɗa sarki zaki ta ce a yi magana akan abin da ya shafi haƙoƙin mata hmm. akan maza da haƙoƙin maza akan mata hmm. na yadda da ba wai ɓangare ɗaya za mu ɗauka ba duka ɓangarorin guda biyu sarki zaki amfanin wani lokaci a zo ana karatu maza na ji mata na ji saboda mazan su ji inda suke da kurakurai su gyara matan su ji inda suke da kurakurai su gyara so ina ganin in har mun tashi in har za mu yi a lokaci ɗaya so hmm. abin da ya kamata mu kawo haƙƙin da su mazan yake kansu na matan sannan mu kawo haƙƙin da yake kan matan na bazan kowa ya san abin da Allah ya ɗora masa ya kiyaye hmm. kamar yadda ka ji ta faɗa cewa galibi idan za a yi aure a wasu guraren wala sarki zaki da mazan da matan sai sun je sun koyi orientation yadda za su yi zaman auren kafin su je su yi. A gaskiya ne. Ka lura? Hmm. Abin da ya kamata a ce sun kiyaye kenan tsakani da Allah tun a karan farko, abin da ya kamata a ce sun kiyaye kenan. E, to in maza suka san haƙƙin da ke kansu na mata, suka yi ƙoƙarin tsarewa, mata suka san haƙƙin da ke kansu na maza suka tsare, za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba. Hmm, wala za zauna lafiya. Rashin sanin haƙoƙin. Saboda yanzu sarki zaki asali wanda ya san abu ƙimarsa shi yake tsare mutuncin abu. Yanzu idan aka sa ma alade sarƙa ta gwal. <laughs> wallahi ana sakin shi zai je kwanta cikin kwata ne ya birgima da ita saboda kai da ka sa masa ƙimar gwal hmm. kai ka san kimarsa shi da ka sama bai san kimarsa ba to sanda duk aka ɗauki ɗaure aka bayar ga wanda bai san kimar auren ba to billahi allazi la ilaha illa huwa sarki zaki auren su ya tozarta sosai sosai ko kana tare da ni wallahi shi ina tare da kai sosai sosai so wannan ita ce babban matsalar da ake fuskanta sarki zaki Mm. So insha Allah da izinin Allah in an samu wata munasabar ko a gurguje ne ma tattauna don irin waɗannan matsalolin ba su ƙare ba yanzu na daga ciki kaga akwai maganar rigingimun da ake yi wani lokaci kaga mace tana zaune tare da miji mijin ya ƙoƙarin tana jinin al'ada ya sadu da ita ko wani eh. kaga yana taure da mace yana neman ta ta dubararta da nan yake saduwa da ita duk wannan na cikin abin da ake samu na rigingimu a rayuwar zaman auren da wasu sun ma mai da wannan abin ba su ma ɗauka laifi ba ne suke yi kuma a rayuwa irin ta cikewa ta aure so insha Allah lokaci zai ba da za mu ci gaba da tattauna irin waɗannan lamura din da izinin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah eh Allah call akan WhatsApp kuma mu ba yan TikTok da ma kaɗan kuya akwai wala malama Maryam ta yi magana da na ji daɗin maganar da ta yi sosai sosai sosai wallahi yawancin na san right na na san right na ah, yana kawo matsala sosai gidan aure ga mata assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farkon ki ah, na je na yi mistake na ɗauki kira biyu to za ku yi magana ɗaya bayan ɗaya ya hakuri ɗaya minti ɗaya ɗaya ah, farko wanda na fara ɗokansa shine na wanda ke sama ko? Ok, salamu alaikum. Wa alaikum salam ya sunanka? Allah ya taimaki sarki zaki suna na Alhaji Garba suke Abubakar Tambuwa. A a a a a a Khalifan Rara ko? Ya gake A a a a masha Allah kwana biyu kwana biyu kwana biyu. Lafiya kalau kokari. Lafiya kalau lafiya kalau Allah ya saka maka da alkhairi. A Tambuwa to. Eh kana tare da Malam Musa da Layi. Ina Malam fatan alkhairi. Yana jinka ko yana amsa. Malam san da kokari kuma gaskiya wannan topic da Malam ya ɗauko topic ne mai ma'ana matukar gaske. Hmm. Allah Ubangiji ya saka Malam da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya ganar da mu ya gane da dukkan wasu al'umma na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa irin waɗannan abubuwa da su malam ke so su gaya ma mutane cewa haƙarin waɗannan abubuwan yana iya kai mutum ga rasa lahirarsa da duniyarsa kuma ya mutu ba imani. haka dai gaskiya ne saboda gaskiya akwai abubuwa masu matukar haɗari cikin waɗannan irin tafiyoyin to sai dai hanzari ba gudu ba akwai wasu abubuwa da ke faruwa da yawa kamar irin duk misalan da suka bayar dangance da irin rashin imani na mata da irin abubuwan da suke yi nima ma karan kaina ba wani ba mace ta taba kashe min kani Ka kashe maka kani Ka ji sarki zaki. To, a sha ka ba da dama kowa <laughs> to mun kara maka minti. Dan uwa a takaice za ka iya ba da labarin me ya faru har ta kashe shi. Malamai ya baka dama ka yi magana me ya faru. to gaskiya abin da ya faru shine na farko a gurguje a takaice da yake an bani takaitaccen lokaci abin da ya faru shine shi dai bawan Allah nan ya aure ta kuma aure suka yi na soyayya ta gani tana so ya gani yana so to bayan ya aure ta da kamar shekara ɗaya biyu sai ya buƙaci kamar irin zai ƙara aure ne bayan ya yi yunkurin ƙara aure ya zo dai ya faɗa gida yana ɗan taronin taronin ya samu ya har a haɗa abubuwansa ana maganan sa ranar aure su akwati suwa duk ya riga ya shirya komai to ba zan taɓa manta ba lokacin ina ganin sallah baba ta doso ta ina ganin shekara biyu da na wuce ya zo ya same ni kowar gida na ce umar ina za ya ce zai shiga gida ne na ce to da Allah idan ka shiga gida ka zo ga batiri na ɗaya da yake yana da wata sola na ce je ya sanya mun caji ya ce ta shi kenan ya shiga gida fito wanda kamun ya fito gida shigan da ya gida ta haɗa masa abinci ta sa masa guba a cikin abinci eh? poison ya eh ya ci abincin ya gama sai ya shiga wanka yi ba me sai ya gama wanka ya fito zai fito kofar gida ya fito kofar gida kenan kawai abin da ya fara fitowa bakin ruwa ya kama yana amai yana amai saka ta ah, ga umar can na amai ko kofar gida lafiya ko da muka je malam kudaje da ke ka kasa idan kai amai kudaje da ke hawan amai din suna mutuwa Eh? idan ka shaƙi wannan abin kana jin warin guba poison kuma hmm. tana ganin ya fara amai abun yadda kowa ke tarayyarsa sai ta haura katanga kawai ta tsallaka ta gudu ta gudu kaga alamu ya nuna abin da ake expect to sai gashi abubuwan da ke fitowa cikin su alamu ya nuna guba ce din da haddace wasu jin da abubuwa irin kamar hanjan mutum sun tsinki ga. Hmm. kai ta bashi poison mai ƙarfi kenan kuma ita ake yi ba magana wayan a asibiti ba ko da muka je ni a hannuna haka a hannuna ya rasu ko da muka je muka kama shi umar min ya faru me ba kawai Allah ya doki abinsa cikin wannan tashi hankali mu hankalin mu na kan dan uwan mu kamun mu duba ina ta shiga ina ta shiga ta bata ta gudu cikin gari ba mu san ina ta shiga ba to wannan shi ku ce ka faɗa wannan irin wannan ababa na <laughs> ku ce ka faɗa a takaicin takaitawa nan. sai dai yasa na ce maka sarki in an zo maganan kisa kisai in ka tattara na kisan kafin ka samu kis ɗin namiji ya kashe matarsa kwaya ɗaya sai ka samu kis din mata sun kashe maza tara ko dai ta irin wannan hanya ko su sa makami ko ruwan zafi ko tafasasshen abin nan ko ta hanyar sihiri duk ana yi gaskiya ne sannan kuma gaskiya ne malam sannan kuma mu ta fannin maza abinda ni yake gani shi ma malam kamar maganar da yan uwa ke yi su ma a karbi hanzarin su a ƙara jan hankalinmu sabida rashin tunanin mata rashin tunanin su da rashin hangin nesan su yakan iya sa mace idan ta ga kamar kwana biyu ɗaya uku miji kamar ya ɗan juya mata ba ta kan iya sa zuciyanta ta shiga shakoki har ta dinga irin wannan yawaci yawacin saboda wata matar da take yawaci yawaci ita a haukanta fa wai irin kamar maslaha ne take nima irin kwakwalwansu ba irin rashin tunaninsu da sun ga mutum misali kamar yana ɗaya musu wata hidima bayan kwana biyu rashi yasa baya yi ko kuma a yanayin yau da kullum ne ba san wannan ba kawai tunaninsu su ya juya musu baya ne. to hada irin wannan yana da kyau mu maza mu dan dinga gyara wasu ma'amuloli da zamantakewa mu ta auratayya sannan kuma ya kamata a dan faɗaɗa game da wasu abubuwa sannan shi wannan kaman maganan sihiri da bokanci da ake da malaman tsibbu gaskiya wasu abubuwa da ke gudana haka ne amma kuma akwai fa wasu abubuwa da su kuma ba haka bane ya kamata a warware bayani kamar ya faɗaɗa saboda a gane ga yanayin waɗanda suke aikata abubuwa irin na shirka waɗanda hatta malaman waɗanda ake wa irin wannan kallo su yaƙar irin waɗannan suke ido rufe amma kaga wasu ba su san da haka ba. To, mun gode maka sosai da jin wannan labari a gare ka Allah ya saka maka alkhairi. Mun gode maka sosai, mun gode. to kai kuma na biyu bari mu ji kai ma naka she mu ajiye malaye bayani. So, a sarki ce wallahi irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Eh. Wani lokaci ko kuma ka tara kuɗi ka sha wahala daga ƙarshe kuɗin da ka tara su za su ja maka matsala. Akwai matan da wallahi saboda kuɗaɗen da mazansu suka tara ta wannan hanyar ta hanyar posinin ɗinsu abin ya zama musu ne sababin tafiyar su lahira. Duk wani abin yana faruwa shi yasa ga Allah da ya tashi yace mana ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharu akwai ƴaƴan da kuke haifa da matan da kuke aurewa a cikin su akwai makiyan ku kuyi takaran dan ku ba a hankali Allah ya sa mu dace mu je ta gaba mu ji to kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kan tiktok wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola sunan karga na ke kira sunana kamuli daga nan libya masha Allah malam kamil kana tare da malam musa yusuf masu da suna kawai da layi to masha Allah ina ma malam musa fatan alkhairi ina gaishe shi Allah ya saka mai da alkhairi lalle amma ya dauko zance mai fadi gaskiya hmm. ya ɗebo da gume-gume don wannan maudu'in gaskiya ba karamin al'amari ba ne saboda yanzu zamanin ne sarki zaki in ka duba yanayin da al'amuran suke gudana kai yanzu wanda ka sani a wajen ku ne kawai in aka ce kowanne za ka ji wallahi wani labarin in ka ji shi ba za ka iya bacci ba hmm. sai dai ubangiji Allah ya gyara mana wannan zamani ni a fahimta ta yana ganin mafi saurin abin da ke kawo irin wannan al'amuran kamar rashin sanin me ake nufi da aure daga mazan ko matan shi ke kawo irin wannan matsalolin nake kallo ni a fahimta ta hmm. wasu suna yin aure ne kawai kaman su wasu suna yin aure ne wasu suna ɗauka aure kaman ba ibada ba ce suna yin shi ne a bisa al'ada na tashi na ga ana yi nema zan yi wasu kuma sun ɗauke shi kaman jin daɗi haka ba san cewa ibada ba ne ba ina ga har da rashin fahimtar menene auren shi yake kawo irin wannan matsalolin a nau fahimta fa nake gani. ta ubangiji da Allah ya gyara mana gaba ke da lalle malam Musa Asadu suna kuma yawa ya ɗebo rikici da mata saboda na ga basu fahimce shi ba ina ga abin sai godiya sai dariya nake tun da Ah no, wasu sun wasu fahimci abin da ake nufi saboda yau gaskiya kaga eh. kowa zai faɗi nashi na gidan shi ba kyau ni da nake zaune na ce zan koro muku na ba kyau wallahi yasa malam yana eh, faɗan daidai malam yana kan daidai malam bai kauce ba wallahi baga eh, malama maryam da ta zo ta faɗa ta da kanta do magana da ta faɗa su an fahimci an fahimci abin da ake nufi insha Allah kuma abin da muke magana ba ka yi wa mutane kuɗin goro ka lura a ah, ba sani bane kyale su kawai in bera na da sata aka ce to daudawa ma na da wari mu ma maza ana samun azzalumai sosai ciki wanda ana samun a'a abin da ke faruwa dan uwa Ɗan ba wanda ya isa inkarin cewa babu mm. mutanen banza a cikin mazan yanzu kamar yadda wannan take faɗa cewa mijinta ga shi kuɗin makaranta ne na 'ya'yanta ta bare ya je ya biya ya kashe wannan ba ɗan iska ba ne mu gane cewa a cikin maza akwai mutanen kirki sannan mu yadda a cikin mata akwai mutanen banza so wanda duk aka kawo aikinsa ya yi na kirki mu yadda na kirki ne wanda aka kawo aikinsa ya yi na banza mu yadda na banza ne sawa'un a cikin maza yake ko a cikin mata eh. <laughs> wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to ne abin da matan su ba su fahimta wasu na abin da ya kamata a ce ita eh, malam yi jam'i ya yi na wannan ya yi na wannan ya yi na wannan yanzu kan kowa doke shi personal kan kowa doke shi personal ya ya faɗa na maza kuma ya faɗa na mata To ka gani? Kamar misali in su abinda inda sun fahimta in an samu gyaran wannan al'amari ai namu ne na mu duka da mazan da matan duk abu ɗaya ne ai. Tun da duk inda al'amari ya lalace gaba ɗaya ko ina ya lalace ne. Mm, to mun gode maka. Ko wani bangare da ake samu. To masha Allah. Allah ya saka maka Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Amin amin amin. Amin ya rabbi. Masha Allah. Okay. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Au na zuwa. lezi ba da ingana ba hannuna ya ajiye ka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lazy engineer wa alaikum assalam wa ta injiniya kana tare da malam Musa su fasa da suna kawai na nan muna ji muna amsa na ji sarki ya ce minti da <laughs> a to shikenan malam ya kara maka minti biyu malam ya kara maka minti biyu Eh, to na gode wa sai malam Allah saka abi abi laji magana zan shi take ta insha Allah hmm. wato akwai wata wanda ta yi kira ne eh, don bai ne ka ba kan da dai ne shi ne ni ma ya ce to ya ce to ya kamata in yi magana akai shi ne eh, aka ko ni abun da yake faruwa cikin al'umma wanda shi ma gaskiya don malam ya taba din amma kuma yana da kyau a dan kara haske akai din yana da muhimmanci sosai Mm. kuma yana kawo matsala a harkar yanzu haka mm. musamman wanda ya kira wani abu na gender equality ƙarƙashin wannan movement ne akwai wani movement da ake shi feminism ko wanda eh, eh. ake so mata da cewa daidai suke da maza ko kuma su ma suna da haƙƙi kamar yadda maza suke da haƙƙi kenan in ya kai aure kowa da haƙƙi aiki iri ɗaya ne namiji bai da control over mace wannan shi yasa yanzu haka na san mata da yawa da suke ba ba a duniya sai a duniya I know my right eh I know my right kenan wai wai aure ma nau'i ne na bauta Kisa ba za su yi aure ba sai dai kawai zanna a yi ta zinace zinace da wasu abubuwa amma aure nau'i ne na bauta yanzu haka abun nan yana muna jin shi a ƙasashen duniya yanzu haka ya shigo Najeriya a ko programs da ake a gidajen TV a Najeriya yanzu haka yana promoting wannan amma da wayo suke da wayo suke ana tusa mata cewa su ji cewa tabbas ma suna da right ko suna da yanci yanci su daidai ke da namiji namiji ba zai kontrole nasu ba ko su abubuwan da kawai ba dole bane su yi aure wanda gaskiya wannan gaskiya yana kawo matsaloli a aure kuma abin da yasa nake so malamin magana kai shine abun fa karuwa yake mata yayin mu da suke gida yanzu abun ya fara bin su har programs ana ya TV kaga wannan ya fara shiga cikin gidajen mu yanzu duk wanda eh, mata mu suke gida haka ba su alaka da social media da kalle-kalle haka yawanci ba san wannan ba na birane su san da wannan amma yanzu a can wuraren mutum cikin ƙauyuka ma fara sa irin wannan abubuwan haka wanda ya kamata gaskiya a kula don da zarar mata mu sun fahimci wannan movement din cewa mace namiji bai da control akan mace kawai mata da yanci kawai ko kuma ce duk su ma yanci ɗaya suke da shi a za samu matsala aure tun da ko a kamfani ma dole akwai manaja akwai sakatare akwai masinja kowa da rol shi kuma bai kama dole an bana akwai shugaba a ko'ina ya kamata wannan gaskiya shi malam ya kamata ya samu lokaci na musamman saboda akwai wannan abubuwan yana shigowa cikin mu hankali hankali da lokacin da ya zo ya sanu ka gaskiya za mu samu matsala kuma yanzu an kaje birane in ka kalli rayuwar mata a birane za ga daban suke da rayuwa za ga mace za ta fita inda take so kowane lokaci ba neman izini za ta fita da duk da da ta ga dama cewa ta san yankinta ta san ta, gaskiya ma ya kamata a ƙara haske aka yi insha Allah wannan dai shine magana assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barkatu injiniya Allah ya saka maka da alkhairi sarki eh, zaki a farko farkon nayi magana na ce na cikin kurakuran da duk lokacin da mace ta ɗauka cewa da ita da namiji ɗaya suke ko mm. ta samu matsala mm. ta ɓangaren haƙoƙi Allah ya nuna mana cewa lahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf yadda maza suke da wasu haƙoƙi da ya kamata su tsarewa matan matan suna da wasu haƙoƙi da ya kamata su tsarewa mazajen amma Allah sai ya ce walin rijali alaihin na daraja maza suna da ƙarin daraja akan matan ta yadda su Allah ya ɗora su zamanto su ne shugabanni akan matan wajen tafiyar da harkar gida ɗin kaga wannan shine abu na farko ko yanzu akwai wata matsala sarki zaki ina rantse maka da Allah ana ganin kaman ci gaba muke wallahi ba ci gaba muke ba ci baya muke na'am bari in baka misali yanzu ka san cewa yanzu mu dan a arewacin Najeriya binciken da aka yi duk malamin da ka ga ya zama profesa ko dakta da aka bincika iyayensu tamanin da cikin ɗari ko casa'in ko 95 ko firamare wasu ba su yi ba. Ƙwarai? Eh. Hmm. Mm-hmm. amma ya aka yi iyayen da ko firamare ba su yi ba su suke haifar su suka haifi ‘ya'ya daktoci da farfesoshi amma yanzu ya aka yi matan da suke da digiri da masters wata da daktarin suke zama ‘ya'yan da suke haifa mafi yawanci daga ‘yan iska sai ‘yan ƙwaya ya aka yi haka idan waɗanda ba su yi firamare ba sun haifi daktoci da farfesoshi wanda kuma suka yi digiri da masters da daktarin digiri suka haifi yan iska da suke haifi yan iska da yan kwaya dan Allah ci gaba muke ko ci baya muke wallahi ci baya ke ci baya ake ni akwai inda ne wannan bayanin sai da na gama wani profeso ya miki ya ce malam mama maman mu ta haife mu mu kaza a cikin mu akwai professors akwai daktoci akwai engineers ya ce amma na rantsi da Allah yanzu tsarin da aka ɗauko a gidana ba na jin cewa a cikin ƴaƴana akwai wanda zai karatu ya zama dakta yanzu hmm. Hmm. kaga akwai akwai matsala so ba komai ya haifar da wannan ba sai dan su wa'incan matan a baya sun yi haƙuri sun ɗauki auren ta inda ya kamata su ɗauke shi sai yasa sai suka yi intaji suka fitar da sakamako na 'ya'ya masu kyau yanzu kwanan nan inda na san a wannan magana ko mun zo na gaba akwai matar da mijinta ya aure yar aikin ta aka zo ana rigima ta ce wallahi sai ya sake ta shi kuma ya ce ya rantse da Allah ba dan malamai sun sa baki ba wallahi da matar tashi daga nan wallahi ko yamma ba za a kai ba sai ya sake ta ya ce saboda ta mayar da shi kamar dan aikin ta sai fa ta wata uku ba ta gidan shi ta tafi harkar business ba ta tafi Dubai ta tafi Saudiya sai ya je ɗauko mata kaya kuma ta bar shi shi ke kula da yara a gida kuma tare da mai aiki ya ce wallahi sai yanzu ne ya san ya yi aure ya ce ya rantse da Allah baƙuwar shi baƙuwar ta ‘yan uwan shi baƙuwar sun fi ‘yan uwan shi sakewa a gidan in suka zo so kaga irin waɗannan problem ɗin duka akwai su so yadda ɗan uwa na farko ya ja zaman aure mata su ɗauka ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah maɗaukakin sarki zai ba su aljanna a kanta ita kuma dama hanyar da za a samu aljanna ba abu bane da ba za ka ci karo da matsaloli ka duniyar nan fa barin faɗa maka sarki zaki na rantsa da Allah ba wanda ya sai ci yadda yake so haka zai samu a cikin ta wallahi babu shi Allah ka ji kansa na sabulu da yace duniya ga kowa ta kalice ma'ana dan hmm. ce yace babu wanda ya samu kasiran sai annabin yabo dan Abdullahi shi kaɗai ya samu da yawa a cikin ta wallahi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa haka ne to Allah ya sa mu dace eh, mu je ta gaba don to eh to shi ne mala ya ba mu dama saboda ɗan tiktok na kuna da yawa ku yi hakuri za mu haɗa ku kamar kan da muka yi wancan za mu haɗa ku mu ba ku dama minti ɗaya ɗaya don Allah kowa malam na nan sai ku yi ɗaya ɗaya ku salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu salamu alaikum kola daga tiktok alaikum salam ya sunanka daga ina ke magana ya sunanka daga damu bar mutane uku su yi magana sa'annan malai shi saboda kuna da yawa eh, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat ɗayan salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola daga tiktok salamu alaikum kola daga tiktok jama'a na da yawa za mu ajiye ka mu ɗauko sabo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to bari mu aje ka mu ba mu na biyun dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok assalamu alaikum ok kai kuma bari mu aje ka mu ba wani dama ba lokaci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am kola sunan karge na ki kira? sunana Muhammad Sani daga Kano. Ka Malam Muhammad Sani kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kawo wannan layi. Eh, muna yi wa Malam barka da shigowa kuma muna yi masa fatan alkai da fatan Allah. Ina ina amsawa dan uwan. Kai. Eh. Masha Allah. Eh Allah kara Malam karfin gwiwa bisa wannan ayyuka da yake gabatarwa na alkhairi. Masha Allah. Yawwa dangane da abubuwan da ake eh, tattaunawa hakika Eh, kamar yadda mai jawabi ya gabatar cewa mu ma maza muna da namu laifi hmm. makamancin wannan yanzu akwai wani abokina wannan abu ya faru a kansu ya yi abandonin ɗin iyalin shi kwata-kwata baya baya kula da su hmm. kusan ita ce take kula da kanta da yaranta da komai da makarantarsu da kuɗin haya da hatta da abinci ba ba ma ya zuwa gidan fa to yanzu irin wannan a rayuwa ma ta yaya mutum zai sa ran cewa Allah zai buɗa masa bayan ya kuntata wa iyalinsa kuma ga shi annabi alaihi salatu wasalam ya yi mana kusan addu'a za a ce duk wanda yake kuntata wa iyalinsa shi ma ba zai ga da kyau ba gaskiya ne To, to irin waɗannan abubuwan duk sukan janyo lalacewar iyali su janyo lalata barbarewar gida da makamantan irin waɗannan abubuwa. Wannan abokina ne ba wani da nisa ba, ba kuma irin nuna masa hanya da da ba mu yi ba akan ya dawo kamar ma shi yanzu yaji ya yi ma ya bar iyalin. Nemansa suke yi fafur ya ya dawo sai dai ya zo ya cin mutum ya faɗi abin da ransa yake so. Wallahi yaji malam. ka ga dai mace ce take yaji to shi namiji ne ya yaji sai Allah ne umar lumma koma da shi gida nan to gaskiya ya ki ya dauka malam to masha Allah mun gode maka Allah saka maka da alkhairi mun gode a da ba a titi ya ganta ya auro ta ba tana da waliyai yana da mhm. wakilai ina ganin bangarorin guda biyu ya kamata su zauna su nemo mafita shine abin da Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahin yuwaffiqillahu bainahuma shine shawarar da muke bayarwa dan uwa ai kokari waɗannan bangarorin guda biyu na wakilai a zauna da su su nemo mafita amma bai kamata a batta ta ci gaba da rayuwa a haka ba gaskiya masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh cire kan mute da ka saka ka yi magana ok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok wanda muka ɗauko ka yanzu wannan wancan bari mu ajiye shi ina gani daga wurin shi ne fa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola duk wanda muka maka sallama sau biyu ba mu ji ka za mu ajiye ka ne mu ɗauko sabu? ko ya kuri ba lokaci Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Alaikum assalam wa rahmatullahi, Sarki zaki. Na, ga sunan ka daga yana ke kira. Sunana Safiyullah wanda aka sani da mai kirarin Annabi a TikTok. Sallallahu alaihi wasallam. Malam Safiyullah mai kirarin Annabi a TikTok. To, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi. na gaskiya ban me aka tattauna ba yanzu na shigowa na kawai to mun gode Allah ya saka muka da alkhairi malam safiyullah mun gode mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne skola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunanka daga ina ke kira? Sunana Samaila Alhassan daga birnin Yaounde, Cameroon kenan. To, masha Allah, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Eh, na shigo ne akan wani da ya magana yanzu na akan abokin shi da ya bar gida. <laughs> Eh. Ba da ba haka dai na gaya da Malam ina musu ina mishi fata alkhairi. Ubangiji Allah ya taimaka. Ina amsawa dan uwa. Amin. Wani karan fa abubuwan da ke faruwa nan na miji ya bar gida ya rasa kula iyalinsa da sauransu hakan nan ba laifinsa ba ne ba ni a nawa tunani kuwa <laughs> watakila akwai abubuwan da suka faru na eh, sihiri daga sauransu haka hmm. wani karan yana yi ne hankalin sha ya gushe ne ba cikin ba haka da a cikin hankalin dai mutum ba zai taɓa abandonan da iyalin shi ba da ɗiyansa da matansa a ce bai kula da su bai ba su abinci bai ba su kaza bai ba su kaza ba cikin hankalinsa yake ba kana gani an kore shi ne ko a kai wannan sai dai sihiri ne kuwa <laughs> sai za ka haifi ‘ya'yanka kuma ka ce ka yi abandonin kinsu babu ci babu sha babu kira babu komai mace ce ke ɗauka wannan ya. ana ba ka shawara ko ba ta shiga kawai ta shiga tana ne ta fita tana. Hmm. Wannan ma abin duba ne gaskiya. To masha Allah mun gode mun gode. Kuma akwai wasu abubuwa da muke fama da suna wato macen ka ce za ka zauna da ita ko da yaushe idan ta tashi ci maka mutunci wato za ta rufe abin nan ne ta ci maka mutunci. Ci ta gama kuma sai ta koma ce maka da ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri. kuma bai gobe ta sake yi maka wannan abu domin ta ce maka ka yi hakuri ga abun hmm. kun ga irin wannan abubuwa kamar ya kamata a dai tsawatar da su saboda a gane illolin irin wannan abubuwa wani karan in yanyan hakuri wani karan illa za a yi sosai to eh, muna malam fatan domin insha Allah ya biya wannan ayyuka da yake amin Don Allah ya saka da alkhairi. Yan WhatsApp ku yi hakuri ba za mu doki kira ba ku yi hakuri yan WhatsApp. Yan TikTok kawai za mu ba wa dama mutane mutum ɗaya kawai magana shi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira. Sunana Umar Muhammad yana kira daga Saudi Arabia. To masha Allah Malam Umar kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kawai layi. Alhamdulillah yana yau malam fatan alkhairi. Yana malam Umar. Masha Allah, wato karatun da malam ya yi wallahi karatu ya yi masha Allah to amma ku akwai karin haske da malam zai mana game da mu da kanmu maza yadda mutum yake wa mace alkawari cewa zai aure ta ba zai mata kisha ba da sauransu kuma sai daga baya sai fito da maganan zai kara aure kuma sai kalla mata sun aikata abu wanda shi kuma bai dace ba a shari'a shin mu mazan ma akwai wani hukunci da yake kanmu ne na irin wannan kuskuren da muke yi na ɗaura mace cewa ba za a yi mata kishiyan ba. Hmm. To malamai sun yi saɓani akan irin wannan. Wasu na ganin kai irin wannan alƙawarin ka cika suna ganin a'a ai dama tun farko sharaɗin bataccen sharaɗi ne shi kuma sharaɗin an yi shi in batacce ne ko sharaɗi dubu ne sharaɗin banza ne inda ya saba ma Allah dama sharaɗi. Hmm. Na'am, okay. In ya saba ma Allah. Ah, in dai sharaɗi ya saba ma littafin Allah. Hmm. Ko sharaɗi dubu ne sharaɗin banza ne taka shi ka wuce. Hmm. Masha Allah, to dama wannan shine. Ka lura? Yanzu kana kallo abu ne fa annabi ya abin nan ya ce ba zai yi ba Allah ya ce ya yi hannabi lima tuharrima ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik dan mai saboda neman ma yaddan matarka zaka zo ka hala ka hana ma kanka abin da Allah madaukakin sarki ya halatta maka dan me so ni ina tare da kuma kaulin malaman da suka ce wannan sharaɗin ko ya kai sharaɗi dubu sharaɗin banza ne ma dama ya ci karo da littafin Allah yanzu ko da diyar da maslaha ta ta buƙatu zuwa ga ka ƙara aure to shikenan da kuma matsuwa da yanayi da halin da ka samu kanka to bai yiwa ka ƙara aure kaga zai yiwu ai bai yiwa ai sarki zaki dan ba zai yi yiwa ka gani bai yiwa so saboda haka a mata su yi haƙuri ƴan uwanmu da iyayenmu wannan duniyar da suke ganin ta ba wanda zai samu abin da yake so kuma gwargwadon yadda ka ba Allah gwargwadon yadda Allah zai kyale ka ka zauna lafiya gwargwadon kuma yadda kai fito na fito da Allah gwargwadon yadda Allah zai haɗa ka da bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya a rayuwar sai da ka yi ƙoƙari a daure a ba Allah sai a samu sauƙi a cikin ta shine kawai mafita gaskiya Allah kuma ya sa mu aikin mu na daidai rinjaya na kurakurin yawa Allah ya sa mu dace ni wannan shine shawara ta kuma shine kirana Amin don Allah masu kira za mu ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri yan TikTok don Allah sauran ku yi hakuri malam zai mana talike wani addu'a yau mun dade sosai to bismillah shekh. kuma gashi ba mu fara ma da wuri ba so sarki zaki ni abin da nake cewa ku hmm. kiran da rai ga bangaren maza da mata duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da wani in kai namiji ne kai kokari ka tsara haƙƙin abokin ɗan uwanka na mu'amala kar kai cuta hmm. ko da ita matar ta yi cuta gara a je gaban Allah kana neman haƙƙinka a gurin wani da wani yana neman haƙƙin shi a gurinka mm-hmm. haka ma ki ma mace ki yi ƙoƙari sawa'un mijinki ko mijinki yana da mata biyu uku ki cuci kowa rayuwar ba gida ɗaya ba ne gidaje ne guda biyu duk mutumin da a mu'amala izalince ka baka zalunce shi ba wallahi annabi ya rantsi ya ce wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahli yawm al-qiyama wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su gobe al annabi ya ce wallahi akuya mai kaho da ta amfani da kahonta a nan duniya ta tunkuri mara kaho in an je lahira wallahi sai an sama mara kahon ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah dabbobi ma kenan dabbobi kenan to ya kake tsammanin namiji yi amfani da damar su ya cuci mace ko mace ta cutar da namiji ka je a ce a je lahira a ce wannan na ta'ala ne barka da zuwa to wuce wallahi Allah ya ce al yawma tudza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma rana ce da zamu mu saka ma kowace rai da abin da ta na aiki babu zalunci a yau so ka yi ƙoƙari in Allah ya haɗa ka mu'amala da mutane karka zalunci kowa karki zalunci yar uwa da ki je kina neman haƙƙin ana neman haƙƙi a gaban ki a gaban Allah kin yi zalunci gara ke ki nemi haƙƙin ki a gaban Allah wani ya zalunce ki na tabbatar da sarki duk mai hankali kuma zai fi yarda da na biyu gara ka je gaban Allah kana neman haƙƙin ka da a zo gaban Allah ana neman haƙƙi a gurin ka sosai sosai wannan ni shine kiran da nake yi sannan muna ƙara maka addu'a sarki zaki Allah ya saka da alkhairi da lokaci da ake bayarwa abubuwa ba su kare ba a wannan maudu'in da za mu iya bayar da misalai da su insha Allah Allah madaukakin sarki ya ana mana lokaci mun gode Allah kuma ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode.